duk wani ɗan ɗariƙa wanda yake ji da kansa yake ganin ya yi karatu duk wani ɗan ɗariƙa wanda yake ganin yana da na cewa cikin abin da muke faɗi duk wani ɗan ɗariƙa wanda yake ganin ba a kan gaskiya muke ba duk wani ɗan ɗariƙa wanda yake ganin zantukan da muke karantowa na malamansu ba daidai ba ne farko da Allah daga yau ya daina kiran mu a bayan fage ya fito filin daga ya daina haushi a gefe daga yau sai yau ba wani ɗan ɗariƙa da zai zo ya ƙara kira na ta baya bai zo kan live ba duk da cewa alhamdulillah wallahi daga farkon lokacin na ga wannan yana kira na ban sani ba to akwai wani abu assalamu alaikum Na'am. Eh, ina karatu yanzu, sai dai na tashi na sa Allah Insha Allah zan yi. Ok, na zata koma da nake karatu. To, <clears throat> saboda akwai wayanda tun daga sanda aka fara dagan nan, wallahi 'yan ɗariƙar da suke kirana da shewunansu da ɗalibansu da mahaukatansu da marasa tarbiyya da jahilansu Allah ya yi yawa da su wallahi ba zan iya faɗin adadinsu ba akwai wayanda sai mu fi awa biyu muna tattaunawa da su akwai wanda sai mu fi awa uku amma tun da nake a social media ban taɓa ganin daidai da wasa wani tsautsayi ya ce ga tattaunawar da muka yi da alkanawi ba ban taɓa gani ba wannan wani saƙo zai baka shine cewa ba sa jin daɗi ta gefen inda suna jin daɗi yadda suke jin haushi suke jin damuwa suke ganin muna tona musu asiri to duk inda za a yi a samu wani tawaya namu za su amma in suka kirawo ta gefen ma ba daɗi suke ji ba in suka kirawo ta live ɗin ma ba daɗi suke ji ba da mun bisa ƙa'ida duk wanda yake da na cewa ka fito fili ka daina ɓoye kanka ko da muƙaddara kan ma ka faɗi sunanka zo san da nake shiri jama'a suna ji kana ji yan uwanka suna ji yan uwana suna ji a bar jama'a su alƙalanci amma ka naɗe a baya sai na tashi ka dinga kirana ko kuma wani abu daban ga abin da muka tattauna a kai sai ka ringa kira na a wani gefe muhallin liza da haka daga yanzu wannan doka ne duk wanda yake da na cewa a live ake yin magana eh, idan na zo ina magana akan aƙidarka to zo ka kare ta tukunna ba cewa ai kai ma kana a ka zo a gama da wannan kai ma in kana so na tattauna akan aƙidata da kake ɗaukowa je ka samu peji naka ka fara karatu in naga ka kai naga zantuka na ilimi kake wallahi sai na je na buga ma haka nake ina da rekod na wa'anda na buga wa jahilai ne ma sai bayan na buga musu ta bayyana jahilai ne ina da shi akwai waɗanda na buga musu sai bayan mun yi musanyen zantuka da su na tabbata ba sa'anni na ba ne sannan na daina ni in dai na ga ka zo ka sa littafin sunna a gaba aqidar sunna kana caccaka naga kuma magana kace ta ilimi wanda wani wanda yake ahad sunna ɗalibi ka jefa masa shakku wala ba na kunya sai na buga ma wallahi shi yasa wayanda suka san zan bugu ba sa sa number ai ba sa sawa yaya mutum zai yi ganganci ya sa hmm, wane mutum shi yasa to wannan ka'ida ne da haka kada wanda ya ƙara kira na a gefe nan na fito nan ka ɗau namba ta nan ka sanni nan kake jin abin da nake faɗi zo nan kawai ka daina rara gefe yawa saboda ni ban yarda da kaina ba za ka iya kira na ta gefe zan iya na datse ma ka. za ka iya ka datse min magana ta ba san abin da aka tattauna ba Na ka fito kawai wanda in ka faɗi na faɗi masu sauraro suna ji sai su alƙalanci to dalili akwai wani wanda yake kira daga cikin ɗaliban shatima almiski wanda za ka ga akwai na ce masa wai baka taɓa jin sanda na damƙo ka ba shatima almiski na maiduguri wai sai ce ai duk sanda ake wannan karatun wai baya nan duk sanda nake karatu a kan shatima almiskin baya nan shi baya sauraro kuma sannan akwai waɗanda na lissafa masana ce duk jahilai ne lai bai iya ya kwace ɗaya ba a ciki kamar yadda nake faɗi ina ce kai jahili ne kai ko shehun kai zo wallahi bai isa ya kwace ka ba jahili ne kai jahili ne kai duk duniya saboda ba na cewa kai jahili ne kai sai na bi ka'idar karatu sai na yi ma adalci da insafi ba kawai hamiya ce take ɗiba ta ba ba ta asubanci ne ke ɗiba na in ce kai jahili ba ne hatta shatima almiski sai in ce bai fahimta ba gurin da nake magana in ce ya jahilci nan damar rashin ka fahimci abu shine ai ka jahilci abu eh, kamar yadda ake cewa kamar wanda mai nazmul warqat ke cewa wal ja'al kun tasawwuru shay'a ala khilaf wasfi alladhi bi ya'la shine ai jahilci amma a ce kai jahili ne mutlaqa a shi ma'anar muslim ba jahili ne mutlaqa ba amma yana jahiltar wa'insu abubuwa kuma duk inda muka ɗora ɗan yatsan muka ce ya jahilta babu ɗan da ya sai ya kwace shi kuma ba kwa iyawa to akwai wani tawagar sa shi shatima almiskin da ya bugo min waya ina jin jiya kenan bayan ya bugo min wannan wayar har mun gama abin da zamu yi da shi ya gudu daga ƙarshe ya gudu daga ƙarshe ya gudu to ne gudu daga ƙarshe haka sai na ga yana da kyau shubahar da ya zo da ita saboda za ta iya yiwuwa daga shatima almiskin ya ji ta za ta iya yiwuwa ya tame to ihtiyatan sai na ce ya kamata na fito da shubahar na warware ta ni dai ban ji ta daga bakin shatima almiskin ba ban ji ta ba amma tun da ya cewa duk taron su ne daga nan suke Kila wata kila shatima almiskin ɗin ya ji ya faɗi da sunan karatu to kaga in ba shi kaɗai ya ji wannan abun ba to shatima ya yaɗa cikin al'umma da cikin ɗalibansa sun ji to a ƙa'ida za mu fito mai bayani ne saboda me da ya halika man halaka an bayyanatin tun wai haya man hayya an bayyana yawa mun dai kafa muku hujja mun ɗauko abin da kuka faɗi mun nuna ba ku da hujja a ciki saboda gaba shi yasa zan yi wannan karatu imma shatima ya faɗi a wani wajen ne yaron ya ji shi ya ga cewa ya kama ibn al-qayyim da yin shirka da kiran wani Allah da komawa zuwa wani Allah da mayar da abubuwa na wahala zuwa ga wani Allah imma dai shatima al-miskin ya ji wanda shatima al-miskin yanda yake bisa adatan baya fahimtar abin karantowa yake zai faɗi alfaz ɗin amma fahimtar saƙon baya iyawa wannan shi ne matsalar da shi kuma mun nuna a baya abin da wancan ya kira na yake gaya mun ta ƙasa cewa wai gashi ibn al-qayyim farko abin da ya fara tambaya ta wai me hukuncin wanda ya nemi agaji ya nemi taimako a gurin wani Allah tsanani ya zo masa ya koma gurin wani Allah menene hukuncin wanda ya roƙi wani Allah <clears throat> wanda ya nemi agajin wani Allah sai na ce wannan abin da ya kamata mu yi akwai tafsiri a ciki wanda da na dai danna yadda muka yi da shi da zai fi eh na ce akwai tafsiri a ciki wanda ya nemi agajin wani ke kamar mutum ya je bakin kabari ya ringa neman agaji sai na ce ɗayan biyu ne in ma dai yana da ƙudiri na cewa shi wannan na cikin kabarin shi ne zai masa ba Allah ba na ce wannan kafirci ne tsantsa na ce in ma kuma yana ganin cewa Allah ne zai yi amma yana ganin wannan yana da tasiri nan inda ya zo Allah ya yi to kaga wannan ya sanya sharɗin da ba Allah ne ya sa ba ya sa sababin da ba Allah ne ya sa ba Nace ce imma kuma a mutum yana ganin kawai bawan Allah ne shi mai shi dai haka na ce akwai tafsilat a ciki wanda dai daga ƙarshe da muka kai hukuncin na ce addu'a ne na addu'a ne roƙon wani in ka shiga cikin tsanani ka roƙi wani ka je wajen wani dan ya fitar da kai daga wannan abu na ce wannan ibada ne kuma ibada ba a yi kowa sai Allah sai ce to ibn al-qayyim gashi ya wara cikin wannan ya nemi agaji ya je gurin shehul islam ibn taimiyya da haka shi ma anan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kafirci inda ya karanto zan karanto muku wajen gashi nan a cikin littafin alwabil sayyid inda ya karanto dan nace ya fara karanto mu sai ya ce wa kunna idhashtadda bina binan khawfu wa sa'at minna az-zununu wa daqat bina al-ardu atainahu wa ma huwa illa an wa nasma'a kalamahu fa yazhabu dhalika kulluhu anan ya tsaya yace gashi ibn al-qayyim yana faɗi a cikin littafin al-wabil sayyib yace wa kunna idha ishtadda bina al-khawf mun kasance idan tsanani tsoro tsananin tsoro idan tsoro ya tsananta gare mu mun kasance wasa'ati minna zununu zata zata yayi muni daga gare mu muka ringa mu wannan zato mummuna wa daqat bina al-ardu ƙasa kuma ta yi kunci gare mu atainahu muna zuwa wa shekul islam ibn taimiyya wa ma huwa illa an narahu ba komai muke ba face kawai illa an narahu face mu ga ibn taymiya wa nasma'a kalamahu mu ji zancen ibn taymiya fa yazhabu zalika kulluhu sai dukkanin wannan abin wannan ismul ishara kulluhu na cewa shiddatul khawf an gane wasu uzan su ne suke tafiya sai ce fa ya zahabu zalika kullu wannan ismul ishara din nan zalika din nan ana nufin shiddatul khawf tsananin tsoron gaba ɗaya sai ya tafi sai ce to a anan gashi sun shiga cikin wahala da tsanani da damuwa da tsoro da mummunan zato amma ba su koma zuwa ga Allah ba sun koma zuwa ga Ibn Taymiyyah kuma Allah maɗaukacin sarki yana faɗi ya janyo aya a cikin surati tauba Allah ya ce wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat haddai izuwa wa zannu alla malja'a min Allah illa ilaihi ko wa zannu alla malja'a min Allah illa iyyahu wato suka ga babu tsammani babu inda za a je a fake sai dai zuwa ga Allah ɗin. Wato sunan abin da yake faɗi cewa sunan gashi a maimakon su koma zuwa ga Allah sai suka koma zuwa ga Ibn Taymiyyah. Kuma daga cikin abubuwan da ya faɗi ‘yan uwa ku yi min wannan, ya kawo cewa ai gashi kalmomin da aka yi amfani da su wa baƙat binal ardu. ina so na ciro ayan ne saboda mu bibiyo ayat tana cikin suratul tauba ga ayan nan dan mu bibiyo ta ita ya kawo istidlali da ita gashi faɗin Allah din Allah ya ce wa ala salasati alladhina khulifu ana magana dangane da wayanda suka zauna ba su je yaƙi tare da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labarinsu wa ala salasatin ladina kullifu hakan nan Allah ya karɓi tuban mutane guda uku wanda suka saba ba su je yaƙi ba hatta idza daqata alaihim al-ardu har sai yayin da ƙasa ta yi kunci gare su duniya ta yi kunci gare su bima rahubat duk da yalwar ƙasa da faɗinta ta yi kunci gare su wa zaqat alaihim anfusuhum haka kuma zukatansu suka yi kunci gare su suka ji babu daɗi wa zannu an gane wa zannu sa'annan suka tabbatar wannan azannu bi ma'anar yaqin a wannan aya wa zannu suka tabbatar Allah malja'a min Allah babu inda za a fake daga Allah illa ilaihi sai dai zuwa ga Allah a can kuskure ne na wannan janyo ayar illa ilayhi sai dai zuwa ga shi Allah ɗin babu inda za a koma babu mafaka daga Allah sai zuwa gare shi thumma taba alaihim sa'annan Allah ya tuba gare su ya karɓi tubansu ni ya tubu domin su tuba zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah huwa tawwabur rahim shine mai yawan karɓar tuba shine mai yawan jin kai to wannan ayar ita ya kawo yace gashi Allah yana cewa Wazannu zannu alla malja'a min illa ilaihi, su kuma yanzu sun ce gashi wa kunna idashtadda bina al-khawf su ibnu taymi wannan kenan ibnu al wa sa'at minna az wa daqat bina al wato ba komawa suke zuwa ga Allah ba yace wa ma huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayyaza abu zalika kullu, sai hakan din ya tafi wannan farko ya kawo ne sai ya hada da waccan ayar gashi sahabbai komawa suke zuwa ga Allah amma ga su su wa'annan ibn al-qayyim zuwa ga ibn taymiya suke komawa sai ya hada shi yayi muqaranar sa da yanda suke koma zuwa ga shewunansu wato wannan abin da a ce shewunansu ne suka yi mu muna inkarin sa amma gashi ɗaliban ibn taymiya suna koma zuwa ga ibn Taymiyyah wannan shine dalilan da ya kawo na fara kawo masa na ce farko yayin tsanani komawa zuwa ga wani bawan Allah yayin tsanani ba shine shi wannan shirkan ba da ka koma me ya faru a komawar ka koma zuwa gare shi ne saboda ya yi ma wa'azi ya kwaɗaitar da kai saboda ya kwantar ma da hankali yanayin da kake ciki ka koma zuwa gare shi ne don ya yi ma addu'a kana tsammanin yanayin da kake ciki kana buƙatar ka yi tawassali da addu'arsa a ce kamar hakan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kalmomin da shi ya amfani da su haka an yi amfani da su cikin hadisin manzo Allah hadisin nan na mutumin da ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana khutba ranar juma'a Ya ce ya ma'aikin Allah an shiga cikin fari dukiya ta halaka dabbobi sun halaka an yi kaza an yi kaza ka roƙi Allah ya yi mana ruwa kaga tsanani ya shiga da ya shiga tsanani sai ya koma zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar manzan Allah ya yi addu'a. Na haka mahallin shahid da na kama masa cikin wannan hadisin komawar in ka shiga tsanani ka je wajen wani ba shi ke nuna kawai zuwan ka kai shirka ba a'a da ka je meye ka je yi saboda in zuwa kai dan yi ma addu'a wannan yana daga cikin tawassali a aqidan wanda ya halatta sai na karanto wannan littafin albidayatu fi talabil ilmi in ka zo cikin shafi na ashirin da uku ya kawo tawassali yace addabitu sadisu at-tawassulu qismani yace tawassali so biyu ne yace at-tawassul al-mashru'u akwai tawassali wanda aka shar'anta an yadda da shi yace wa huwa at-tawassulu ila Allah bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi yace aw bi amalin salihin aw bi talabi du'a min ar-rajul salih yace tawassali da aka shar'anta Ya yace wa huwa tawassul ne tawassali kamun kafa ila layi zuwa ga Allah bismin da wani suna min asma'ihi daga cikin sunayen Allah ka ringa kiran Allah kana roƙonsa da wannan suna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wannan ya halatta tawassali ne da aka shara'anta yace aw bi sifatin min sifatihi ko kuma kai kamun kafa kai tawassali kana roƙon Allah da wata sifa daga cikin siffofin Allah yace au bi amalin salihin ko kuma da wani aiki nagari yi wani aiki nagari ka ringa tawassali kana kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar wannan aiki kamar mutane uku da suka tafi hadari ya taso suka shiga wani kogo yadda manzo salama ya ba da labari wani katon dutse ya gangaro ya rufe su suka ce babu abin da zai tseratar da mu daga nan face ayyukanmu na gari wannan ya ce ya ubangiji na kasance ina da wata ‘yar uwa mai kyau kaza kaza kaza kaza ta zo da wata buƙatar ta nace sai na yi lalata da ita ta tafi kaza kaza ta ƙara dawowa wannan ya faru da wanda ya ce ya ma'aikin Allah na kasance ina da iyaye wanda sun girmama idan na je na samo abinci na dawo daga aiki bana zuwa na gabatar da iyali na kafin iyaye na wata ran na zo suna bacci na tsaya akan su an suka tashi kaza kaza ya Allah in dan kai ne wannan aiki Allah ka fitar da mu daga cikin yanayin da muke wani kuma yace ya ubangiji na kasance na sa mutane aiki wanda na ba kowa ladan su sai mutum ɗaya shi kuma bayan an tafi wa'yansu lokuta masu yawa sai daga baya ya dawo neman haƙƙinsa to lokacin da ya tafi nasi dabba daga cikin dabbobi na kiwata ya sun zama garke da ya zo na ce gashi nan ya zo in ba shi haƙƙinsa na ce ai wannan shi ne haƙƙinka ai ya ce yaya za ka yi min izgili kaza kaza har dai daga ƙarshe nan ya ce ya ja wa'annan tumakan da shanin da wannan garke guda ya ce ko da da baibayi bai kyale masa ba ya ce Allah in dan kai ne wannan abu Allah ka fitar da ka wannan duk aiki ne na gari manzo Allah ya bada labari shi ne malam ya ce au bi amalin salihin ko da aiki na kwarai kayi wani bauta sadaka ko wani abu kai kamun kafa zuwa ga Allah dan Allah ya biya ma bukatarka wannan shi ma ya shi wannan shi ma tawassali ne wanda yake abin shara'antawa sannan sai malam ya ce au bi tarabi du'a'i ko da neman addu'a min ar-rajul salih daga mutum nagari ka hango wani akwai alamar salaha tare da shi sai ka je wajensa to kaga in ka shiga damuwa zuwa wajen wani kadai ba shi ke ta sawa a ce ma mushriki ba me ka je yi da ka je me yi ma dan ka shiga damuwa sai ka je wajen wani bawan Allah sai ka ce ya sa ka cikin addu'a kana cikin tsanani ba za a ce ma mushriki ba saboda sahabbai sun je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ciki akwai matar da ta zo ta ce ya rasulullah ya take cewa inni usra'u wa atakashafu ta ce ya ma'aikin Allah ana kada ni ina farfadiya haka kuma nakan yaye tsaraici na ta ce wa an yu'afiyani kaga haka ne Abdullahi ɗan Abbas ne yake gayawa a ta ya ce ala uri kamra'atan min ahlil janna هذه a السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ta إني أسر an yi الله ne. Za ka zuwa kawai gurin mutum kana cikin damuwa ba shirka bane shi yasa hadisin da na fara kawo masa sai na ce amma da ka je gurinsa me yayi ma shin ka je ne don shi ya biya ma bukatar ka ko kuwa to su ne sun ce wa kunna idashtadda da al-khawfu wa sa'at minna zununu wa daqat bina al-ardu Tainahu. zuwan kadai baya sa a ce sun yi shirka me suka je sa'an nan kuma sun faɗi a gaba sai suka ce wa ma huwa illa an narahu face kawai in muka je mu ga shi shekul Islam Ibn taimiyya. wa nasma'a kalamahu mujizancin Ibn Taymiyyah sai ibn al-qayyim yace fa yazhabu zalika kulluhu duk damuwar da ake sai ya tafi wato wannan yanzu daga ciki na ce to ya kamata da suka ce wa nasma'a da suka ce wa nasma'a kalamahu dan atafi ne wa ma wa illa an narahu wa nasma'a kalamahu kawai ba kai wani face mu ganshi mu ji zancensa to ya kamata na ce mu san zancen nasa da suke ji menene ayoyi na na ba su haƙuri ne da nuna musu cikin yanayin ƙuncin da kuke cikin damuwar wa nasma kalamahu ya kamata in kana so ka kama ibn al a nan. cewa yana neman agajin wani Allah ibnu taymiya kenan suna shiga damuwa to ya kamata farko ka fara sanin wa nasma kalamahu me zancen nasa da suke ji zai iya ɗauka addu'a ne zai iya ɗauka haƙurƙurtar da su ne da janyo musu hadisai cikin damuwar da suke Allah zai kawo ɗauki inna ma'al usri nisra haka da zai iya ɗauka yanzu farko ka fara sanin su ma'a kalama hudin zancen da suke ci da suke ji na ibn taymiya me shi farko kenan sa'an nan kuma na ce masa da kace a tainahu mun je masa zuwan kawai ba wai illa bane fama huwa illa an narahu face mu ganshi sai na ce to ganin mutum kawai kana cikin damuwa sai ka gan shi da kana cikin wani damuwa sai ka ji gaba ɗaya damuwar ta tafi wannan baya nuna ka yi shirka sai sai na ka masa misali sai na ce kai karan kanka shatima annasi wani abin da yake yi na shirme a matsayin karatu wallahi in ka je gurinsa kaga yana tattakar wannan yana tattakar ahad sunna kaga yana kaza yana ci yana jujjuya abubuwa kana jin daɗi ko da kana da wata damuwa za ka ɗan ji annashuwa na ce kai ma ka yi shirka kenan na ce kai ma babban mushiriki ne kenan tunda kawai in ka je ka ga mutum ka ji zancen mutum ko da kana da wani damuwa sai ka ji kawai a'a yanzu ka da kana cikin fari ai ko matarka in kana cikin damuwa in ka je ma ka ganta ai za ka ji annashuwa in da kana cikin damuwa zai da kawai sai ka yi shirka kenan an ce a'a wannan in kai haka baka yi adalci ba baka kama ibn al-qayyim ba sannan kuma a cikin gabar ya nuna cewa ba ibn taymiya ne ke tafiyar da wannan damuwar ba dan da yace Tainahu yace ma huwa illa an narahu wa nasma'a kalamu sai ce fa yadhhabu zalika kulluhu sai duk hakan damuwar kenan ya tafi ba ibn taymiya ya tafiyar da shi ba ya tafi yace fa yaz'abu zalika kulluhu hakan damuwar duk sai ya tafi kaga ba ibnu taymiya ne yake tafiyar da wannan damuwar ba zan zo kuma in kawo muku cikin littattafan ku yaye wadda damuwar shehu tijjani ne yake yi shehu tijjani shike yayewar shike tafiyar da damuwar amma nan fa abu zalika kulluhu hakan duk damuwar sai ya tafi saboda an je an ji zancen ibnu taymiya zancen ibn taimiyya na ce ya kamata in kana so ka kama mu sai ka fahimci zancensa me yake gaya musu shin tatsuniya yake musu sai su ji daɗi wannan damuwar ta tafi shin karatu yake musu shin ayoyi yake janyo musu shin zancen yake shin zancen Allah yake janyo musu shin addu'a yake musu sannan sai su ji gaba ɗaya damuwar ta tafi me yake musu kisa wallahi wannan tsantsan jarinci wai nan anan ana so a ce su ma sun yi shirka sannan kuma abin da zai nuna maka a gaba rashin fahimtar karatun karatun da aka datse a baya ya faɗi ko menene yake sawa ma su su ibn al suke ji damuwar ta tafi dan ga karatun in ka duba cikin shafi na 61 cikin alwabil sayyib <coughs> ibn al daga inda ya fara wannan maganar yace wa alima Allahu ma ra'aitu ahadan atyab yace ma ra'aitu ahadan atyaba aishan minhu qattun haka farkon karatun yake yace wa alima Allah wa Allah ya sani inji ibn al-qayyim yace ma ra'aitu ahadan yace ban taba ganin wani mutum ba yace atyaba aishan minhu mafi kyawu mafi daɗin rayuwa daga ibn Taymiyya mafi daɗin rayuwa daga ibn Taymiyya mafi kyawun rayuwa daga ibn Taymiyya yace bai taba gani ba inji ibn al-qayyim sai yace ma kana fihi tare da abin da ibn Taymiyya yake cikin fa. min diqil aishi na kuncin rayuwa na rashi da kuncin rayuwa sannan kuma wa khilafin rafahiyya wa khilafin rafahiyati da kuma saɓanin jin daɗi da Ibrahim taimiyya yake ciki akwai ƙuncin rayuwa da rashin jin daɗi wannan imi da rashin ni'ima cikin ni'ima da Ibrahim taimiyya yake ciki yace bal bidduha bari dai cikin yanayin da muke ganin ibn taimiyya yanayi ne wanda yake na ƙunci yanayi ne wanda yake na damuwa yanayi ne wanda yake na rashin ni'ima yace ban taba ganin wani wanda kuma yana cikin rashin ni'imar amma rayuwarsa tana da kyau yana cikin damuwar amma rayuwarsa tana da kyau tana da daɗi gwanin sha'awa sai yace wa ma'a ma kana fihi yace wa ma'a ma kana fihi ya ce tare da abin da ibn taimiyya yake ciki min habsi na daga tsaro an tsare ibn taimiyya an sa shi a kurkuku wata hadidi da kuma irin an barazanantar da ibn taimiyya an tsorata shi da cewa za a yi masa ukuba yana cikin damuwa wal irhaqi dare cikin tsoro ibn taymiya yana cikin tsoro da firgici wanda kamata ya ka a ganshi da rayuwa kyakkyawa sai ya ce wa huwa ma'a tare da hakan fashi shi taymiya duk da akan da yake da shi ce min atyabin nasi aishan yana daga cikin mafi mutane daɗin rayuwa shi Ibn taymiya ba yana cikin kaso an tsare shi sa'annan shi ana yi masa barazanar rayuwarsa wannan kaɗai ya kamata ya rame ya kamata ya shiga cikin kunci ana yi masa tahadidi da za a yi ma kaza fa baka kaza sa'annan kuma gashi baya cikin rayuwa mai daɗi gashi yana cikin kuncin rayuwa duk wani abu mai daɗi ibn taimiyya baya ciki amma tare da haka yace ibn al-qayyim yace ban taɓa ganin wanda yake mafi kyawun rayuwa irinsa ba sai yake cewa tare da aka kuma wa ma'azalika ma'a min atyabin nasi aishan tare da cewa fa akan ibn taymiya yana daga cikin mafi daɗin mutane a wajen rayuwa ya fi mutane jin daɗin rayuwa tare da kuncin da yake ciki sai ce wa ashra'ihim sadaran ya fi mutane wato faɗin ƙirji yarwar ƙirji ba komai ba shi da damuwa Ya ce wa aqwahum kalban tare da aka ibn taimiyya din fa ya fi su ƙarfin zuciya kamata a ce duk jikinsa a ce abin da yake kai ko na aƙida ya samu rauni amma tare da aka yana da ƙarfin zuciya ɗin tare da cikin yanayin da yake ciki sai yake cewa tanuhu nadratun na'imi ala wajihi yace zaka ga wato ni'ima na rayuwa yana haskakawa a fuskar ibn Taymiyya yana cikin tsanani amma in ka ganshi sai ka ga alamu na ni'ima yana kyalkyali yana haskawa a fuskarsa sai ka rantse cewa baya cikin damuwa to bayan ya kawo wannan maganar wata luhu nadratun na'imi ala wajhi sai ya ce wa kunna idashtadda bin al wato ya faɗi yanayin ibn taymiyya in yana cikin damuwa yana cikin tsanani ga shi an kulle shi an masa alkawarin ukuba an ja kunnen sa, an yi masa tahadidi, an masa kaza an masa kaza tare da kuncin da yake ciki sai ka gan shi kuma ya fi kowa nutsuwa ya fi kowa kyawun rayuwa sannan bayan ya kase kai in ka gan shi ma za ka ga fuskarsa annashuwa ne alamai yana cikin ni'ima shi ibnu taymiya din inji ibnu qayyim to irin wanda yanayin sa aka yake sai yace wa kunna idashtadda min al-khawf yace mun kasance idan tsoro ya tsanani gare mu wasa'at minna zununu zata zata yayi muni gare mu wa daqat bina al-ardu ƙasa ta yi ƙunci gare mu a tainawu sai mu je wa ibnu taymiya din fama huwa ba komai ne zai faru ba in muka je illa an face kawai mu ga cikin yanayin da yake ciki wa nasma'a kalamahu mu ji zancensa kawai shi ibnu taymiya din fa yaz'abu zalika kulluhu sai hakan duk damuwar da komai sai ya tafi to wai wannan sai aka ce ibnu taymiya nan yayi shirka a ibnu qayyim suna shirka su ma daga cikin tawaga na rashin fahimta na shatima al-miskin yanzu dan Allah wanda kai kake cikin damuwa kana cikin damuwa yana cikin damuwa sai ka je wajensa sai ka ga yanda yake nunawa shi kamar ma baya cikin damuwa ka ga yana walwala tare da cewa ƙila tsananin da yake ciki baka ciki ka yi irin wannan a waƙe ba yakan faru wallahi akwai wanda yana cikin damuwa na rashin lafiya yana cikin damuwa na rashin lafiya in aka kai shi asibiti wallahi ya ga wani cikin yanayin da yake ciki sai ya ji shi ya warke ba to kawai ganin mutum da yanayin da yake ciki kawai sai ka ji kai duk abin da yake damun kama ya tafi to wai wannan ya yi shirka a yanzu nan an kama ibn al-qayyim suma da komawa gurin wani Allah da shirka ga wani Allah yanzu dan Allah in ba kwakwalwar kifi ba yaya mutum zai fahimto wannan cikin wannan karatu dan Allah in ba kwakwalwar kifi ne da mutum ba an faɗi irin yanayin da Ibn Taymiyyah yake ciki na tsanani na wahala na damuwa na gidan kaso da yake ciki na irin yadda ake masa barazana da rayuwa na yanda baya cikin ni'ima wannan kaɗai ya ishe ka kaga Ibn taymiya a firgici ka ganshi ya shiga cikin wani yanayi na damuwa ibn al-qayyim yace tare da hakan kuma sai mu ga yafi kowa nutsuwa yafi kowa annashuwa ya fi kowa jin daɗi ya faɗa halin ibn taymiya din ba sai ya ce mu ma idan tsanani ya tsananta gare mu ƙasa ta yi kunci gare mu kawai sai mu tashi mu je gurin ibn taymiya din in muka je muka ganshi yace ataina huwa ma huwa illa an narahu sannan ba ganin nasa kadai yake sawa su ji damuwar mata tafi ba a'a wa nasma'a kalamahu za ma mu ji zancen ibn taymiya din zancen ibn taymiya kila wa'azi zai musu kila zancen ibn taymiya addu'a zai musu wanda kuma ba shirka bane kila kwadaitar da su zai yi shi a cikin rayuwar nan ko a kai ganin sama yanayin da yake ciki na damuwa yanayin da yake cikin na damuwa bai damu ba kadai wannan ya iya sawa ma su ji damuwar ta tafi amma wai aka ce wannan shi ma shirka ne yanda kaga haka haka kuke shatima al ba baya fahimta kuma ba kwa fahimta kai tsaya ka jima bayan ya ce fa abu zalika kullu sai ce وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة haka yace to damuwar inji shi ibn al yace wayan qalibu sai damuwar da tsoron da kuncin sai ya canja sai ya juya in shira'an sai mu ji kirjin ya bude wa kuwatan kuma sai mu ji karfi muna cikin damuwar amma in muka ga yadda ibn taymiya din yake muka ji zancensa wa kuwatan sai mu ji ƙarfi a yanzu wa yaƙinan sai kuma mu samu yaƙini yanzu dan Allah nan ko ƙwaƙwalwar kifi ne da kai ba ka hararun tunda da suna samun yaƙini ta yi ayoyin alƙur'ani yake karanta musu ba tun da shi ibn al-qayyim din ya ce wa nasma'a kalamahu muna jin zancen ibn taymiya din me zancen nasa in ba ƙwaƙwalwar kifi ne da kai ba ya zaka ce suna neman agajin wani Allah sannan ya ce kuma waya ƙina sai mu ji yaƙini kuma kenan uwa yana gaya musu alamar nasara za ta zo inna ma al'usurin irin wannan wannan shi ya kamata zuciyarka tunaninka karatunka dalalatul alfas su nuna ma saƙon da ake so a isa kenan amma sai suka ce wai a nan ana neman agajin ibnu taimiyya don haka wannan da a ce sufaye ne su, da tuni yanzu muna kaza mana to shi ma wannan wai yana daga shirka ka shatima almiskin kuna zaluntar al'umma wallahi ɗalibinsa ne daga wajensa yake daga sa yake abin da ya na fito dai wannan karatun ta yiwu ya yaɗa wa duniya to in ma kun ji shatima almiskin ya faɗi wannan maganar wai ya ce ga shi ana shirka ibn al yana shirka ya shiga wa'ala yana neman agajin ibnu taimiya ba Allah ba yana komawa zuwa ga Allah a zuwa ga ibn taymiya ba Allah ba to tanan zaka fahimci tabbas cewa wannan rashin fahimta ne rashin gane karatu ne wallahi <laughs> Allah babu wanda yake zai gano wannan a nan gabar sannan kuma ibn taymiya ma a dai cikin littafin ibn al-qayyim ya ka cikin shafi na hamsin da uku zuwa hamsin da hudu ya faɗi irin halayyar ibn taimiya ai ko shi wannan ya sa kama ka ji tsoron Allah yake cewa daga cikin shafi na hamsin da uku zuwa hamsin da hudu ya ce wa hadartu shaykh al-islam ibn taimiya tamarratan sallar fajra ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي Walaulan lam ataghadda al-ghada saqatat quwwati a dai cikin littafin kuma yana cewa na halarci gurin ibn taymiya marratan wani lokaci sallar fajira ibn taymiya yayi sallar alfijir cikin dai littafin kusa da inda kuka ɗauko wancan magana sai ya ce sallar fajira ibn taymiya yayi sallar asuba sun jalasa sannan ibn taymiya ya zauna yadhkurullaha ta'ala yana ambatan Allah ila qaribin min intisafin na'ar har kusa da wato rabin rana bayan wayewa gari an shiga hantsi har rana ta kusa zuwa rabi ibn taymiya yana wajen nan kawai zikirai yake yi ambatan Allah yake yace sun maltafata ilayya sannan ibn taymiya din inji ibn al-qayyim sai ya jiyo zuwa gare ni wa qala sai ibn taymiya din yace هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي wannan shine abinci na wato zikirin shine abinci na da ban ci abinci na wannan zikirin ba to da ƙarfi na ya waɗi yanzu dan Allah irin wayannan yanzu in ka je ka ga yadda suke zikiri suke bauta Allah dan Allah kai ba sa kai ba sa karfafa ma gwiwa ba magani sannan an kawo sun faɗi cewa ibn taimiyya ga yanayin da yake ciki na damuwa sai suka je suka datse sai da ya fara duk muqaddimat shi ibn al-qayyim din a cikin littafin inda kuma suka ɗauko wannan magana ya faro cewa shi bai ga wani mafi kyawun rayuwa irin ibn taimiyya ba yace bai taba gari ba yace tare da halin da ibn taimiyya yake ciki na kuncin rayuwa da kuma sabanin jin daɗi da ni'ima da ibn taimiyya yake ciki ya ce bari dai kishiyar haka ne yana cikin tsanani kenan da wahala da rashin jin daɗi sa'an nan kuma sai ya ce wa ma'ama kana fiye tare da abin da ibn taymiya yake ciki min al-absi wa ta'dili wal irhaqi na tsaro da aka yi masa aka kulle shi a kurkuku sannan an masa alkawari na cewa sai an masa ukuba sai an yi kaza sannan kuma ya ce wa huwa ma'a zalika min atyabin nashi aishan tare da haka damuwar da yake ciki fa yana daga mafi daɗin mutane a wajen rayuwa wato shi yana daga cikin wanda suka fi jin daɗin rayuwa cikin mutane Ya ce kuma wa ashrayhim sadaran yana daga cikin mafi yalwan mutane ƙirji tare da damuwar da yake ciki fa Ya ce wa aqawahum ƙalban yana da ƙwarin zuciya tare da haka wato an tsare shi an masa alkawarin azaba an masa kaza ya kamata ya rami, ya kamata ya ɗimauce ya kamata ya fita hayyacinsa amma ya ce tare da aka ya ce taluhu hadaratun na'imi ala wajihi ya ce ai za ka ga wato alaman ni'ima yana haskakawa alamomi na ni'ima suna haskakawa a fuskar ibn taimiyya din sannan sai ya faɗi gurin da suka datse sai ya ce wa kunna idashtar da binar khawfu bayan ya faɗi wancan magana wa kunna idashtar da binar khawfu wa sa'ad minna zununu wa daqat binal ardu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu bai ce ibn yana tafiyar da wannan damu ba sai ce fa abu zalika kullu wannan wai sai aka ɗauka sai aka ce ai nan ga shi ibnu taymiya yanda yake yi shi ibnu taymiya yana fitar da damuwa sai ake so a haɗa shi da irin wancan abubuwa da na shi wannan abubuwa da shehunansu suke faɗi sai ake so a haɗa a'a ba daidai ba ne za mu kawo na shehunan naku sai mu haɗa kaga anan farko gaba na farko sun faɗi cewa sun faɗi cewa ai shi suna zuwa wa ibnu a tainahu eh, sai na ai aisha ce ma almiskin in ma daga gurin ka suka ji wannan shubahar eh sai na yi yi wa shubahar dukan da ba za ka ƙara maimaita wannan abun ba in ma daga gurin ka suka ji A Tainahu, cewa a Tainahu da suka ce wato wannan yana nuna shi Ibn taymiya yana raye kenan a Tainahu. an gane a Tainahu sai mu je wa Ibn taymiya to shi shehu tijjani in suka shiga cikin tsanani zuwan masa suke a kana wannan in kai kiransa yana zuwa kuma zai zo ya kama ɗauki wai wannan ne ake so a yi fa mu muƙaranarsa da na shehu ne shi ibn al ya ce a tainahu za su je wa ibn taymiya din wato ɗalibin ibn taymiya ne ibn al yana da an gane yana da iyawa yana da iyawa zai iya ya tashi ya je ya je har ya je gurin Ibn Taymiyyah din shi yasa yace a tana saboda ɗalibinsa ne ya zauna a gabansa ya yi karatu a gabansa ya yi rayuwa da shi da haka tare suke saboda haka zai iya zuwa wajen nasa da yace ce a tainahu sai mu je wa ibnu taymiya to wannan a tainahu ku ai na ku nan ai ba zuwa gurin su ake ba yanzu ni ban yi zamani da shehu tijjani ba amma a aƙira su yanzu in ne kiran shehu tijjani shi ba zuwa wajensa ake ba a kiransa ake daga nesa duk inda kake in kai kiransa da taymiya zuwa zuwan masa suke yi mutanen zamaninsa ɗalibansa shi shehu tijjani ko ba ɗalibinsa ba ne kai da ka zauna a gabansa ko ba kai zamani ɗaya da shi ba kai ko yanzu in ne kiransa yana zuwa gashi a cikin Ratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na sittin da shida. me suka ce idza masaka zamanu yawman bi dhaimihi fanadi ayati janiya wahida al-asri aghisni faqad dhaqa az-zamanu bi ahlihi fayatika bil alqaf fi mu'zami al-amri ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق أفلاك السماوات والبدر ويأتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر هكا أكتي أكتي إذا مسك الزمان يوما بغيبه وترانا إذا زامني يشافيك دا داموا دا كنشي دا وهلا كجا وهلا fanadi kira za ka yi can ibn al-qayyim cewa yi atainahu sai mu je masa su kuma a ba sai an je ba ai fanadi kawai kai kira kana wajen da kake ka ce a ya tijjani ya shehu tijjani kawai kira za ka yi ya wa'ida la'asiri ya wanda yake makaɗaici shi kaɗai ne a wannan zamani Ba babu irinsa sai ka ce me a gisini kamun ɗauki tallafa min Faƙadu faqad zama zamanu bi ahlihi zamani fa ya ƙuntata da ma'abotansa zamani yayi kunci kaga dai kalmar da aka yi amfani da ita wa daqat bin ta yi atainahu to faƙadu faqad zama zamanu bi ahlihi ba zuwa gurin shehu tijjani za a yi ba kawai ana can za a yi kira ai ko a zamanin sa ne kace ba sai an je ba kana daga gida za ka yi kira to wannan kana bashi matsayin Allah ne ko da a ce a wannan lokacin ne kana gida kake kiransa baka je wajensa ba wato uwa kana nuna cewa shi yadda Allah yake ji yake gani ko ina shi ma yana ji yake gani haka kuke karantar da mu kuma aka ce idan ka tashi ka yi kira kana a kanan ka ko katsina zaman bagada da baya hana ya ji ka ya gan ka ko a ina kaɗai yake shehu ko a ina wani yake bai kamata sa ba to wallahi ko a zamaninsa kake kai kira daga gida kace wai yana ji wato kana so ka haɗa shi da Allah kenan kamar yadda Allah yake ji shi ma haka yake ji kamar yadda Allah yake ganin ka haka shi ma Allah yake ganin ka to kawai cewa akai ba ka je wa shehu tijjani ba a'a fanadi a ya tijjani kawai kira za ka yi zamaninsa kake ba a zamaninsa kake ba a gabansa kake a gida kake a ina duk inda kake fanadi a ya tijjani kawai kai kira ka ce shehu tijjani sannan fa shi ibn Taymiya ba cewa aka <laughs> shi yake yaye musu cutar ba ba haka aka ce ba amma shi shehu tijjani sai aka ce a gisini kawo mun ɗauki tallafa mun faƙadu zaƙa zamanu bi ahali zamani fa ya yi ƙunci sai aka ce wa shi shehu tijjanin fa fa ya ati ka bil alfaz fi mu'zamil amri cikin manya-manyan al'amura sai ya zo maka da tausasawa sai ya yi ma sai aka ce kai wa yakshifu shi fa shehu tijjanin ba Allah ba wa yakshifu kullal karbi zai yayi ma dukkanin wani damuwa anka gabarin ka bi himmatin da himma shehu tijjani da himma shehu tijjani fa shi zai yaye ma can ko babu cewa ibn taymiya ke yayewa dan cewa yi fa yaza abu zalika kulluhu hakan sai ya tafi sannan kuma an faɗi irin yanayin da ake samun ibn taymiya da kuma ana jin zancensa me zancen nasa kai dai ka san malami ne ba tatsuniya yake gaya musu ba ba ɗan siyasa bane, ba zancen gwamnati yake musu ba wa a kalama hudun nan kai ka san cewa wa'azi wa'azi ma ayoyin Alkur'ani, sannan kuma ganin sama dan da yace a fama huwa illa an rawu an faɗi yanayin da yake ciki a baya na yana cikin irin yanayi na damuwa da rashin amma duk da haka kuma shi rayuwarsa ana ganin annashuwa na ni'ima yana tashi to yanzu wannan dan Allah kallon irin wa'annan ai ya sa kai karan kanka wannan damuwar ta tafi kaga mutum yana cikin damuwa yana cikin wahala yana cikin kurkuku yana cikin barazana na rayuwarsa amma ka gan shi yana cikin annashuwa dan Allah wannan kowanne in ka kalle shi ai ya kamata kai ma kai koyi da shi tana amma sai aka ce nan agajin ibnu taymiya suka je nema gashi Allah yana cewa kaza wa zannu Allah man ja'a illa eh gashi Allah yana cewa wa daqat alaihim al-ardu bima ra'ubat wa zannu alla man ja'a min Allah illa ilayhi gashi amma yanzu suna koma zuwa ga Ibn Taymiya suna zuwa gurin Ibn Taymiya to shi Shehu Tijjani ba haka ba waya Shehu Tijjani ya yayi wake yayewa wake yayewa in ba Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yakshifu ya yayi shi Shehu Tijjani din kullal karbi dukkanin wani bakin ciki da damuwa anka gabarinka himmatin da himmar shehu alat fauka aflaki samawati wal badari ita himmar tasa kenan ta ɗaukaka can saman faraki faraki na sammai da watanni can sama sasannin sama kai ba anan shehu tijjani shi ya tsaya ba wa ya atika bil khairati shehu tijjani ba Allah ba zai zo maka da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare shehu tijjani wa yadfa'u kai ba anan zai tsaya ba shehu tijjani wa yadfa'u ankal karba zai ingije ma dukkan wani kunci fil barri wal ba'r a cikin teku da wajen teku shan da aka ce wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin shi yasa suke wannan himmar shehu din a ko'ina an sanar da an koyar da 'yan tijjaniya su ringa rayawa fa duk inda zuciyarsu suka ɗarsa shehu tijjani yana wajen da aka ce wa yakshifu kullal karbi an wannan wa yakshifu kullal karbi an ka bi matin tsaya ka ji inda to ake faɗi haka shehu Ibrahim a cikin jawahir rasail cikin juz'i na ɗaya shafi na talatin da takwas ai kun ɓallo kanku aiki shafi na talatin da takwas juz'i na ɗaya jawahirul rasail shafi na talatin da takwas yana cewa washabu immata shekhi fi zalika kulliha ya hasulul murad yace wa huwa ma'akum haisu a akhatartumuhu bi qulubikum wa zalika sirrun kabirun yace wa alaikum bi ma'abbati shehi fa innaha kafilatun sa'adatin sa'adati ne. haka shehu ibrahim ya faɗi shehu ibrahim ya ce was'abu himmata shehi ku lazumci ku abokanci yin shehu tijjani ya ce fi zalika kulliha cikin haka dukkaninta ku zamanto kuna tare da yin shehu tijjani can da aka ce wa ya yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin alat fauka aflaki samawati wal badari yin shehu din nan to ku zamanto kuna tare da ita ya ce ya asulul murad sai abin da kuke nema abin da kuke nufi sai ya samu sai aka ce sai shehu ibrahim ya ce wa huwa ma'akum zai bashi matsayin Allah wa huwa ma'akum shi shehu tijjanin yana tare da ku wa huwa ma'akum yana tare da ku shi shehu tijjanin haisu akhtartumuhu duk inda kuka darsa shi bi qulubikum da zakatanku da zuciyarku in ka ɗarsa shehu tijjani yana nan to shehu tijjani gashi a nan in ka ɗarsa shehu tijjani yana nan to gashi a nan in ka ɗarsa shehu tijjani yana nan gashi a nan in ka ɗarka in ka ɗarsa shehu tijjani yana online yana biye da mu haka kwamen ɗin da kuke na zagin ahadin sunna di yana biye da ku ka ɗarsa haka to yana nan yana jin ku yana ganin ku kuma Shi ne wa huwa ma'akum shehu tijjani yana tare da ku haisu tumuhu duk inda kuka darsa shi ko raya a zuciyarku bi ku. sai shehu ibrahim ya ce wa zalika sirrun wannan sirri ne ma kabirun mai girma karaya shehu tijjani yana tare da kai duk inda ka ɗarsa shi yasa a da aka ce wa yakshifu kullal karbi zai yaye dukkanin wani damuwa shi shehu tijjani anka sai aka ce bihimmatin da himmarsa shi yasa za ka ga ko karatu za su idan suka zo suna ya himmata shehi ya himma shehu tijjani ka tsaya da kyau in mutum ya narke a bid'a za ka ga ko mukaddima zai yi sai ya ce ya himmata shehi wai wato saboda ma shehu tijjani tana tare da su duk inda suke to dan Allah yanzu banda rashin fahimta yaya za ka haɗa wannan da wancan dan Allah wai ka ce wannan wato uwa yanzu kun ji duka ya yi duka shewunanku a hannu kun kasa ku kwace su shi ne yanzu kuke so ku ce ai abin da muke tuhumar shewunanku da shi shewunanmu masu ibinin ƙayyim suna da shi shi ne sai aka fara ɗauko wannan zidan Allah wanda in ba kwakwalwar kifi ne da kai baya ya za ka haɗa wannan da wannan shi fa cewa aka shi cewa aka shi cewa aka a tainahu za mu je wa ibnu taymiya din me za mu je mu yi aka ce wa ma huwa illa an narahu bayan an gaya ma yanayin da yake ciki a baya ko shi kadai kaga wani yana cikin damuwa da kunci da barazana da kaza ya kamata ya rame sai kaga bai rame ba kaga yana cikin annashuwa da jin daɗi ya kamata kai ma ka zamanto irin sa kai naka damuwa sai ka ji ai ya tafi ka yi koyi da shi sannan ba a nan ganin kaɗai aka tsaya ba sai aka ce wa nasma a kalamahu muna sai kuma mu ji zancen Ibn taymiya ɗin, me zancen nasa aya yake gaya musu wa'azi yake gaya musu haƙuri yake ba su me yake musu duk ba a faɗi ba sai ka ce ai sun nemi wani wannan ɗin Allah yanzu dan Allah banda kwakwalwar kifi ta mutum ya ya za ya wayyace. a nan gashi da wannan da wancan wai ya haɗa gashi sun nemi agajin wani Allah ibn al-qayyim sannan ba a ce ma ibn taymiya din ne ke yayewa ba cewa akai fa yazhabu zalika ismul ishara ne fa yazhabu zalika kullu sai dukkan hakan ya tafi ba ibn taymiya ya tafi yadda shi ba nan kuma shehu tijjani an ce wa yakshifu kullal kalbi an ka bi himmatin. shi shehu tijjani shi zai yayi ibn taymiya kuma ba a ce shi yake tafiyar da wannan bakin cikin ba ba sa'annan kuma wayatika bil khairati min kulli janibin shehu tijjani ya zo maka da dukkan wani alkhairi ta kowane bangare ta sama da ƙasa ta ina ta ko ina sannan fa shi din shehu tijjani yanzu dan Allah banda mutum kwakwalwar kifi ne da kai ya zaka haɗa wannan da wannan ce wai gashi ibnu al-qayyim shi ma yana neman agajin wai ibn taymiya yanzu dan Allah shatima al-miskin kana zaluntar mutane wallahi kana ha'inta duniya kuma 'yan ɗariƙa masu karatu ya kamata su san cewa ba ka fahimta wallahi dan ba su isa su zo su haɗa wannan da wancan ba shi yasa duk kake ɗora su a kai <coughs> da aka mu daban tsaya ma ka ji in ƙara ba ku ala koro su suna cewa a tainawu ko suna zuwa wa Ibn taimiyya bayan sun faɗi yanayin da yake ciki suna zuwan masa kuma sai su gan shi su ji zancensa duk da haka ba su ce Ibn taimiyya yana tafiyar da damuwar ba sai suka ce sai damuwar sai ta tafi gaba ɗaya sai rashin jin daɗin na ƙirjinsu da suka ji kunci sai ya canza su ji sanyi a zuciyarsu tare da cewa ba su ce yana yayewa ba amma tsaya ka ji abin da aka faɗi dangane da shehu tijjani cikin addurratul kharida ana faɗi dangane da irin wahala da ake samu ana faɗin cewa shi shehu tijjani aka ce daga ciki ya ce wadarar biyar a hawa wan nafsu wal hawa wa iblisu lam ya'adu bi kulli makidatin وقد أثقل الزهري ذنوب كثيرة كما أثقل الزهري ديون الخليقة وقد شددت أربارها في اقتدائها وما تركوا جهدا بعنف وغلزة يتي فمن لي من يتي فمن لي منجدا ومن لي منقذا من أصرهم إلا أبا الفيد عدتي أنادي abal faidi tijaniya ahmada kaji fa ku ba wai zuwa ake wa shehu tijani ba a kana daga can nesa zaka kwalla wa shehu tijani kira an gane haka yana ta faɗi cewa wai idan ya zamanto cewa soye-soyen zuciya ya kewaye shi da kaza da da shi iblis ta hanyar yi masa kaidi da kaza sannan gashi ana bin sa ba shi shika sannan gashi zunubai sun masa nauyi sannan kuma waɗanda suke da bashin sun tsananta gurin Allah zai koma a gurin shehu tijjani yace wa qad shaddadat arbabu ha fikitu za'iha masu bashin nan sun tsananta gurin sai na biya wannan bashin sun tsananta yace wa ma taraku judan bi'unfin wa ghilzatin ta kowace hanya suna tsananta masa Da haka sai ya biya bashin nan sai ya ce famalli jidan wa mallimun munqidan wa nake da shi kaga babu zancen Allah wa yake da shi wanda zai tsamar da shi daga wannan damuwa na bashi daga wannan kunci wa yake da shi min asrihim na da baibayin da suka yi masa na biyan bashin da kaza da dukkanin ya ce illa abal faidu uddati sai da shehu tijjani wanda shi ne makamina shi na tanada ya ce unadi zan yi kira na shela wancan cewa aka yi a tainawu ya ce unadi zan yi kira aban faidi a tijjaniya ahmada zan yi kira in ce ya aban faidi shehu ahmad tijjani zan ce a gisini a gisini man a'ada adidatan kaji taimakanni taimakanni wato nan cewa yi suna zo wa ibnu Jami'a, amma su kawai shela za su ko suna ina sannan dan ka gane eh, wannan ba zai taba zamantowa ɗaya da wancan ba sai ce fa mali hilatun wa mali ya quwwatun Ya la haula dai wala quwwata ga ta anan la haula wala quwwata illa billah to la haula wala quwwata illa bi shekhi tijani Ya yace famali hilatun ba ni da wani tsini ko dabara yace wa mali ya quwwatun ba ni da wani karfi fa Ya ce, ba ni da wani karfi a gisini a gisini fi raha'in wa shiddatin don haka kawo min ɗauki shehu tijjani fitar da ni tsamanin shehu tijjani ba ni da tsini ba ni da dabara ya ce kawo mun ɗauki taimakanni cikin kunci da cikin yalwa wai wannan ake so a haɗa da banta shi ma ibn al-qayyim yana yi Ya ce wa inna ce wa inni a amaitu min kulli maridin wa nafsin wa min hawa bi fadlin wa minnatin ce wa kam lahu min dafi khatibin ha'ilin ونصر مظلوم وردع سائل وكم إغاثة لذي أسفار في الدنك في البحار والبرار وكم إغاثة بغيث وابل لشيخنا في عام جدب ماحل هكا أكتي أكتي وإني بك استحميت من كل مارد da kai na fake da kai na kare shehu tijjani daga dukkanin wani kangararre dukkanin wani shaidani da Allah yake kamun kafa yake fakewa yake neman kariya a'a da shehu tijjani wa inni lallai ni bikasta hamaitu min himaya wato da kai ne nake samun kariya shehu tijjani min kulli maridin daga dukkanin wani shaidani kangararre ba daga Allah ba wa nafsin wa min hawa bi fadlin wa minnatin sannan kuma sai aka ce wa kam lahu min dafa'i na ha'ilin da yawa shehu tijjani yana da shi abin da yake yi na ingije mummunar damuwa cikin tsanani in ka shiga shehu tijjani sai ingije ma ba Allah ba wa nasri mazlumin wa radadi sa'ilin haka da yawa shehu tijjani yakan taimaki wanda aka zalunta wanda ake masa barazana da wannan sai shehu tijjani ba Allah ba sai ya taimake shi sai ingije masa wannan damuwa wa kam ighasatin ladhi asifarin so da yawa ma shehu tijjani ya kawo ɗauki ga waɗanda suke matafiya cikin daji haka kuma fiddanki cikin tsanani da damuwa shehu tijjani ya ce fil bihari wal barari a cikin wato teku shehu tijjani ya ka ɗauki an yi kiransa to wannan ake so a haɗa wai da abin da aka karanto cikin wannan alwabir sai din nan kai ya kamata mu ba ku alakoro ya kamata mu ƙara muku alakoro haka shehu ibrahim a cikin littafin tambihul azkiya in ka duba littafin tambihul azkiya shafi na hamsin da bakwai eh yace فها أنا شيخي فها أنا شيخي التجاني أتيتكم وفي ظلام القلب وفي ظلام القلب بادي الدجر أجسني أجسني يا إمامي قبل أن أكون من الحلقاء وأهل الجرائر فخذ بيدي وج وجذب عبيدك ودركا khadimaka ya qutubal wara anta nasiri haka shehu ibrahim yace yace yace faha ana ya shaiki gani nan fa zamani ɗaya da shi ba ba su zamani ya shaiki attijani a gani nan inji shehu ibrahim ya shehu tijani na zo yace Wabimin bi min zalamil qalbi badiyad yace gani da dattin zuciya zuciya wato ta yi baƙi na zoma wato wannan fa shehu ibrahim fa baya zamani da shehu tijjani wai wancan da cewa wa kunna idashtadda da al-khawfu wa sa'at minna zununu wa daqat بنا الأرض ila وما wa إلا Kalamahu? نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك shake so a أحد da wannan su ba sun ce suna zuwa wajensa sannan ba su ce shi yake yayewa ba shi shehu tijjani fa a ya fa mutu fa shi ba ba su da zaman kwata kwata ba zamanin su ɗaya ba amma suna zuwa masa har yanzu Allah bar wani zai wato wato wannan ake so a yi muƙarana sannan bayan ya je wajensa ya ce a gisini a gisini ya imami shehu ibrahim yake cewa ka mun ɗauki kawo mun ɗauki ya imami ya shugabana shehu ibrahim ne yake gaya shehu ahmad Tijjani haka ya ce ƙabla an kafin an akuna min alhalka wa ahl jara'iri ce kafin na kasance daga cikin wanda suka halaka da kuma ma'abota zunubai shehu Tijjani ka kamun ɗauki ka aga zamu ya ce fa bi yadi shehu tijani ka kama hannuna in ji shehu ibrahim ya ce da ka wadari kan ya ce ka ja sa'al" ya ce ka ja bawanka ka riski bawanka ya shehu tijani wadari kan khadimaka wato ka riski wanda ke ma hidima ka ka masa ɗauki ya ce ya kutubal balwara" ya wanda yake kutubi na al'umma na talikai anta nasiri kai ne mai taimakona wato yanzu shehu ibrahim yana taimakon yana neman taimakon shehu tijjani ba su zamani ɗaya da shi ba ba su zamani ɗaya da shi ba bai gan shi ba amma haka yake zuwa nan wai yake neman taimakonsa to sai kuma waɗanda suka yi zamani da shi shine ibn taimiyya an lissafo yanayin da ibn taimiyya yake ciki na damuwa na kunci na firgici na barazanar rayuwarsa na tsare shi a gidan kasu na kaza tare da hakan kuma sai aka faɗi ibn al-qayyim yake amma tare da haka ya fi kowa kyawun rayuwa sai ka ganshi cikin annashuwa wato baya hangen yanayin da yake ciki sai ibn al-qayyim yake mu ma mun kasance idan tsoro ya tsananta gare mu idan zato zato ya munana daga gare mu idan ƙasa ta yi kunci daga gare mu sai aka ce a tainawu sai mu je masa sun yi zamani ɗaya da shi suna tare da shi suna cikin kunci sai su je masa kuma suka faɗi in sun je ba ba shi zai yare ba fama huwa illa an narahu face mu mu gan shi shi wa ibnu taymiya ɗin, bayan mun gai kai ganinsa kaɗai ɗin ma yakan sa kai in ka ga mutum da kasancewa yana cikin damuwa kai ma kana da damuwa sai ka ga shi bai damu daga cikin damuwar da yake ba kadai wannan ai ya isa kai ma ka ji kai ma damuwar taka ta tafi sannan ba ma haka ba kadai wa nasma a kalama sai ma mu ji zancen ibnu taymiya din duk da aka ba su ce shi yake yayewa ba sai ce fa ya zahabu zalika kullu sai hakan ya tafi baki ɗayansa damuwar ba su ce sai ibn taymiya ya tafiyar da wannan damu ba ba dan Allah amma wai ake so a haɗa wancan da wannan wannan muka karantu yanzu akwai adalci a nan babu adalci <laughs> wallahi babu adalci kaga shi wannan sun yi rayuwa da shi kuma ba shi yake yayewa ba amma shehu tijjani shi yake raye yayewa fa ba su yi zamani ɗaya da shi ba amma yakan zo musu da alkhairi yakan yaye musu yakan musu kaza yakan fidda su daga cikin damuwa wai shi ake so a ce tunda mu ma gashi ibn al-qayyim yayi Allah ya shirye ku gaskiya wannan ba aqidan mu bane akwai littattafan mu da yawa da ya kamata na karanto anwa'ul ibadati a cikin al-usul salasa gashi nan bayan ya kawo cikin al-asl al-awwal marifatul rab da ya kawo anwa'ul ibara yace wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha misl islam wal iman wal Isani wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja wat tawakkul wal ragbatu wal ra'abatu wal khushu' wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الإبادة التي أمر الله بها يتي كل عن الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يتي فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر wannan usul salasa kenan shi yasa ba wai akida mu bane wannan eh ba akida mu bane yaran shatima almiskin da shi ba ku fahimta ba ne, ba aqidan mu ba ne. nan kuma coge ku kai ba ku fahimci karatun wajen ba ne. abin da sa na fito saboda ban ji shi daga bakin ka ba amma daga gani tun da tawagar ka ne kuma suna zuwa su zauna a wajen ka Ila ka sa musu wannan gubar shi yasa sai na zo na warware karatun eh kuma ba ɗaya ba ne. da haka mu ahal sunna tsaya ka ji aqidan mu dukkanin irin wa'annan abe ba dan babayi wallahi babayi wannan littafin al-mu'taqad sahih al-wajib ala kulli muslimin i'tiqadu yace wa min a cikin shafi na goma sha hudu yace al-mu'taqad sahih fi tauhid al-ilahiyyati ko uluhiyya duk ana cewa yace wa min za yace wa min jumlati i'tiqad ahli sunnati ifraduhum Allah ta'ala bil ubudiyyati fala ya'buduna ma'a Allah ilahan akhar bal yasrifuna jami'a ta'ati allati amara Allah biha amra ijabin aw isti'babin lillahi wa'adahu la sharika lahu mu haka aqidar mu take fala yasjuduna illa lillah wala yatufuna illa lillahi bil baitil atiq ولا ينعون إلا لله ولا ينظرون إلا لله ولا يعرفون إلا بالله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله وهذا هو توحيد الألوهية mu duk abin da kuka lissafo ba aƙidar mu bane ko ba za ka taɓa ganin sa a cikin littattafan mu bisa aƙidar mu ba eh aƙidar ku ne wannan zan buɗe da haka wannan jahilci ne rashin fahimta ne wauta ne ka haɗa wancan da wannan eh ba zai yi ka haɗa ba in kaga ka haɗa to su shatima almiskin ne suka haɗa ma a gabansu eh, amma ko a gaban wallahi ba su ba su haɗa ba dan haka ba yanda za a yi ka zo ka haɗa wannan ka ce ai mu ma muna yi a ba abin da muke yi zan buɗe eh zan buɗe wannan in kira yanzu yanzu Allah ya shirye ku Allah ma kuna nuna kuna nuna jahilcin ku a fili da rashin fahimta wallahi wallahi kuna nuna jahilcin ku da rashin fahimta eh a fili kuwa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane mu ba mu ce muku wai karanta wai littattafan mu ba a ganewa ba wala ana ganewa kawai amma in dai ka bi ka'idodi na karatu <clears throat> da ka'idodi na larabci da ka'idodi na shari'a ba ma cewa akwai wani abu cikin littattafan mu da ba a ganewa amma ku illa ku jayincin ku yana bayyana daga ku harshe wurin in dai za ku shiga cikin littattafan mu sai kaga kun bayyana jahilai kuma kaga irin wannan abin da na yi ba za ka taɓa ji ɗan bida'a ya yi ba a ce shehu ibrahim ya ce kaza kamar yadda na ɗauko littafin na karanto na ce ba daidai ba ne jahilta aka yi rashin fahimta ne ba za su taɓa yi ba wallahi burasi ba amma mu za ku faɗi za mu ɗauko mu karanta mu bayani kuma ana ganewa amma ba za ka taɓa jin yadda su suka yi wannan abin ba wallahi ba sa yi wallahi shirye su ga wani nan ya yi kira kafin wannan da Allah zan sa nan zan ɗauke ka amma ka tsaya kan layi tsaya kan layi ɗan uwa zan sa number kira ne ke sa wallahi su layi, jahilcin ku yana bayyana to wai wannan abin aka ce wannan abin da ka gani shi aka haɗa da wancan eh gashi ibn al-qayyim yana neman agajin ibn taymiya idan an shiga wai ya shiga damuwa eh ibn al-qayyim ya shiga damuwa a maimakon ya koma zuwa ga Allah sai ya koma zuwa ga Ibn Taymiyyah dan haka kuma kuna yi mu ma muna yi mu ai illa ku da mu shine mu ko da a ce ma yayi na jahilcin ku ya kai ku kuka fahimto haka To, gashi nan na sa duk wanda ya assalamu alaikum akwai wani wanda yake kai na ɗau wani amma ina jin ya sauka da haka duk wanda zai yi kira da Allah ya kira duk wanda zai kira ya yi kira na ga wani ɗan uwa ya yi kira afu zan sa wannan a musulmi Lubna. Assalamu alaikum. Na'am, dan wadawa muke magana. Ina zuwa, afwan. Ina so na haɗa abin ne da wannan saboda muryar ta fitowa. Allah wani kaga yadda muka ɗauko muka ajiye muka ɗau hannunsu muka biya musu ba za mu taɓa ɗauko littafin su wallahi shi haka ba ya za a yi yawa assalamu alaikum ɗan uwa muna jin ka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am. Assalamu alaikum. Don wa kuma yi ma magana kai kaki ka wannan kuma na ɗauke ka kana kai. Assalamu alaikum. Wa eh, alaikum da Ya barka da zuwa amu lafiya ya Abuja. Alhamdulillah Sheikh. Ya kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Ya ibada. Sheikh ina kallon kallon ka na ka zo zabi da zuciya yayi yayi yayi. Sheikh a tsofaci ta Allah ya sa yi gani. Eh akwai eh akwai ban tausayi akwai ban haushi. Na'am na'am. Wallahi duka suka ji yayi duka. to a maimakon su ba abin bisa yawa bisa ka'ida sai su je ɗaukowa ba a nitsa ba to saboda suna neman suna neman inda za su kare duka ne to in suka je ba sa karatu na fahimta duk inda ka je wa abu ba a nitsa ba ba yadda za a yi ka ɗauko shi daidai gaskiya shek gaskiya ne shek ai ba yau suke jin wannan dukan da shek ai ta cikin su yayi laushi yau ta cikin su yayi laushi ma mana da ka fara karatu ga maka hankalinsa tashi yake hankalinsa tashi yake mun sani muna tare da su ko daushe sai ka ta san cewa wannan malamin ne ya fara mun gudu sannan kunya sai ka ga sun gudu <laughs> kaga kamata ya su Allah ya yi ya taimaka amin amin amin eh, Amin. Assalamu alaikum. Na barka dai dan da muke magana. Ba da suwa. Yawa barka dai dan uwa. Na? Na'am. To, ɗan uwa, assalamu alaikum. Wa alaikum Eh, ana jin ka. To, ɗan uwa ina ganin ba ka da kana da matsalar ne to. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Adam Idris Ilyas Idris. Alhamdulillah. Malam da farko Allah ya sa saka da kai Allah ya kara da babban gwiwa. Allah kuma kare ku daga sharri masu sharri. Al'amuran da zan faɗa abu a gurguje abubuwa kamar guda uku. Na farko shi wato halin su wannan mutanen su ba san cewa a aƙidar ahlus sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ba mu kariya na gujewa faɗawa irin waɗannan abubuwan da su suke musamman ba ta da tauri. su wasan cewa mu halar sunna kusan abin da ba muke duk da shi muke alfahari da shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ya shigar da mu ya tsara mu daga taɓa duk wani abu da ya alaƙa da tauri ba ma wata da shi kwata kwata. kuma abin da musu kuma wani abin da muke kuma abin da suka kasa ganewa. ko da malaman sun yi tuntube ba ma bin su akan wannan tuntuban wannan shine ka'idar mu ba ma bin su sosai sosai eh, ba ma bin su bisa wannan tuntuban ba ma bin sosai sosai kuma wannan abin ya kamata ka fahimta shi ne hmm. idan ba aka ce malami ya yi kuskure abin da ya kamata da mai kusa gane shi ne shawara ne gare su idan aka ce malami ya yi kuskure ba wai shaksiyar malamin ake taɓawa a'a saboda alaƙar abin da ya faɗa da addini kar wani ya je ya ɗauki wannan abin ya je ya faɗa shi ne ake ƙoƙarin nunawa a ce wannan abu kaza ba ba haka bane a yi nakari a gyara ba wai ana kushe shaksiyar su bane su fahimta idan an ko cewa ba ne wani ya yi kala da laifi ba wai ana faɗa shaksiyar da bane shi kan kanka a kuma ba mu da alaƙa da shi da ake da yi kaza ba mutane nawa ne a duniya ne ya sa ba a ɗauko ta ake sun yi kaza ba kasancewa yana da alaƙa da addini ne kuma ya yi magana cikin addini mun kuma saboda addinin da namu ne kuma addinin nasiha shi yasa za mu ɗauki wannan maganar mu baje ta a sai na ilimin nuna cewa kaza ne saboda mu yi kokari mu kara wani daga faɗawa cikin wannan kuskuren ne. Suna kamar mana wallah mutanen da ya kamata su fahimta mu ahalin sunna da kuma ba wai muna yin wa'annan abubuwan ba ne wai a'a don mu ba ka musu rai ko ko don mu sa su ji wani abu wai na jirgi a cikin zuciyarsu wani abu. muna yin shi ne tsakanin da Allah kuma da zummar cewa ci zuwa ga hanyar sunan annabi sallallahu wanda annabi ya ce balli mu anni walau ayan nan shi muke kokarin nunawa ba wai ma muna da matsala da su ne aslan ba ba haka bane kaga kuma wannan wato tunda tunda misali mu muna kawo malaman su yi kaza su yi kaza kuma ba a iya karewa wato bari su ma su zo dole dole dole sai sun ɗauko abin da malaman suka yi alhalin ma ba haka bane Allah ya riga kai shi musu basira kasancewa su suna yin wato ruwa to dole sai mu kuma ba su sanin cewa wannan kun sha faɗa cewa kun sha faɗin cewa mu malaman muna gurfi ne ma Damar suna bin sunnar annabi wasu sallallahu da idan ka samu kuskure to ba mu ba ba mu sa'a a nan malam kun kun karanta cewa a ibn tabiya yayi kaza yayi kaza fahimtar ku wannan ba haka ba wanda su ko da wasa ba ta yi ko da wasa ko da wasa wai a cin shehu ya cin kaza ba haka bane wallahi ba ka yi a ba sa yi ba ka yi kwata kwata wallahi ba ka yi an karanto an ce shi shehu ya ce ya yi amfani da kalmar jahilci a dan wa na fitilar wani yana kokarin karewa ya ake wani wani kalma ya kamata a faɗa wa Allah ya ba mu shi ya ce jahilci na kuma kana so ka tabbata ko ce wane ne ya ko haka za ka ce shi ne to ba na kana wannan abu ne wanda kana wallahi ba haka bane sannan kuma wannan akwai wani baiti na shi ina da yake cewa wai eh, ba game da a ya shaka yawan mara alwa kafiya wanda malam musa Allah ya kara masa lafiya ya karanto ina da shi ne suke so su mara karana da wannan to shi ai yawan da duniya ba shi ne yake duk wanda ya gan shi ne zai masa sa'ada kuma lahira ba a'a sa'ada ce masu duniya malam ko ko wani ne wanda kake son shi don Allah idan wallahi malam duk sanda ka wallahi idan na kalle ka wallahi wallahi ina jin wani sanyi da dadi a cikin zuciya na ba wai don kai karan kanka ba saboda alaƙar da ke tsakanina da ke wanda soyayya don Allah ne ko saboda addini da abubuwan da kake faɗa wanda suna kallo mutane suna shiryuwa da ku. Wanda ya kana jin daɗi shi kenan sai in ce na cikin damuwa ban yi Allah ya yi mu ba ba da alƙalami ya yi mu kenan. kai ma ka yi shirka. Eh, kai ma ka yi. Eh, sani kai ma ka yi shirka a wajensa. Eh, a wajensu. To, to, ba Ka fara ka ji wani magana don Allah ka ji wani magana ka ji wani magana to ya kasance ka kina hadisi da suke cewa idan wani ya ga wani idan wani ya ga mu ne cewa kaza kaza kaza kaza idan kuma wannan hadisin suka ajiye shi misali ba na wannan wannan abubuwan na wanda ya fi nan wani hannuwa kawai da kamar yadda annabi ya faɗa wani ne ya abu ya hana ni hakan a wannan wannan kan tabbata da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta muku albarka ma Allah ta muku zalimi cewa wajen difa'i da suna alwa masa sallam ko kuma Allah ya kara mana fahimta ya ba ku ladan shiryawa ko kuma ya ba ku ladan shiryawa da karama. Amin wa alaikum salam afwan shi. To assalamu alaikum dawa dawa muke magana dan uwa. Dawa muke magana to ka samu matsalar ne to. Akwai wani wanda na ga yana kira za in kira shi. Cell battery, please charge. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Let me go socket. Malam Sani Rabi Alkawali, Alkanawi. Na'am, dan wadawa muke magana. Kana magana da Alhaji Sani Daura. Malam Alhaji Sani Daura muna ji. Almajirin malam ne, kuma muna bibiyar karatunka a kowane lokaci. na kira ka ne maka fatan alheri Allah ya saka muku da alheri. Amin, amin, alhaji sani da daura Allah ya saka. Kuna karatun nan muna ganewa, kuma muna jin duk abin da ake yi tun daga farko abin da ya kai ƙarshe. Muna sauraron ku. Allah ya muku sakamako da gidan da janna. Allah ya mana haka, amin, amin, za mu ji daɗi kuma ya mana haka, Allah ya saka da eh, Wannan mutane ba sa bukatar gaskiya a ci gaba da karatu Allah ya Allah Allah sa jama'a su gani kuta su da cikin halaka amin amin wannan shi wannan shi wannan shi wannan haka ya za a yi ga shehu kuna cewa idza masaka zamanu yawman bidaimi fanani ayati jani ya wahid al-asri أغسني فقد ضاق الزمان بأهلي ويأتيك بالألطاف في معظم الأمر wa yakshifu kullal kan assalamu alaikum dan wa da waye assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa kana da matsalar network to wannan ma na ɗauke shi yana da matsalar network ta yaya ma ka haɗa wannan da wancan akwai wani wanda ya ce a sa ɗahiru rabi'u ya ce ba kira sa ba kani ne kiranka ai rabi ɗahiru kani ya ta yi ɗan ɗarika ne na sa ba a fejin malam musa yusuf asar sunna na sa ba in kuma ba wannan in kuma kai ɗan ɗarika ne sa number assalamu alaikum wa alaikum salam dan wa da muke magana Ishaq ta gana kana mana da Yusuf ne daga nan Azikot. To Malam Yusha Usule barka da zuwa muna jin Barka da zuwa alhamdulillah Allah ya muna jin daɗin wannan karatun da ya ta kan nauyi. To alhamdulillah Allah ya karɓa mana. An tsabiri Allah ya shirye su Allah ya shirye ruwa da kula ne Allah ya shirye su. Amin amin amin amin amin. Mata na kai zuwa gare ka ne. na ce ma kawai maka fata da kai. To Allah ya saka da alkhairi na gode. ina gaishe ka ina gaishe da ina gaida mala ali kuma mala ali masoyi na ina so ne tsakai da Allah to ba matsala insha Allah mala ali yana jin ka mala ali ko da yake hawo ya kira ni, ina jin daɗin magana da wallahi ina Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, Sheikh muna ji. Barka da mu. Wallahi alhamdulillah. ya aiki. Wallahi alhamdulillah, alhamdulillah. To to madalla muna jinjina ta muna gaisuwa. Allah ya sa. Muna fata Allah kare ka. Amin, Allah ya kare mu gaba daya. Amin, amin, amin, amin. Eh, kana magana ne da Yusuf da Kana. To, Yushau daga Ghana muna jin kama eh, da Yushau. Yawwa. Idan mara in in dai in dai ba ku daina magana kan social media ba. Hmm. Don haka kullum za ku rika sa waɗannan maluma daji. Don haushin ku za ku ɗauka ku rika shiga daji. Hmm. Suna suna suna maganganun da wallahi malam wannan bayanin da kai bayani ne wanda yake ko da ma ko da ma zamantakewa ma. na al'ada kana iya kawai sun ka ji damuwa ka ga wani ya maka magana Shi da ji kawai kawai ka ji daɗi kuma kamar ya yaye maka abun asu su kansu akwai lokacin da wani malamin sai zo bayani game da wai ibnu Jami'a a cikin eh, eh, wannan shafin sarkin zaki yana gama bayanin nan ɗaya daga cikin waɗannan malaman tijaniya ɗin wani ya bugo shi a ba sadauki yake cewa wai ai wai baya tun da aka tun da aka masa wannan raddi ba ba ba barci amma ranar da wannan malami ya yi bayani kawai shi ya ji ya warki kawai shi ya ji wannan kwanci ya fitan mata ya yi shirka shi ma ke to kaga <laughs> eh to malam to ka wannan bayanin da malam wallahi wallahi na su sosai duk duniya ma kowa ya gamsu duk wanda ya je in dai yana da ɗan kushin ilimi da kuma fahimta zai gane a don haka malam muna godiya malam haushin ku wala haushin raddin da kuke musu ya sa kake ganin ba su da kibati wurin wurin neman hujjoji da an san za abokai shi a zuwa bayyana yanzu haka wannan karatu na gida. duka za su ɗauke shi a rarraba ma yara a rika cewa ai ibn jami'a an je an nemi taimako gurinsa don na abinda ni zan faɗa ne a ƙarshe shi ne suna mu a aikin da kuma yanayin yadda muke bibiyar maluma da maganganun maluma idan ka ɗauko wata magana shi a kalli ya kamata da su kalli ya muke a yau haka muke muna muna muna zuwa wurin malamanmu muna cewa muna kiran malamanmu da sunan su cewa to ba mu agaji ko kuma su ke yin haka nan to amma kaga su ba ba komawa gurin yanayin yadda muke a yau da yadda su suke sai su manta da yadda su suke sai suna kuma gaddama akan yadda mu muke a yau ni ban taba akwai wani malami mai da'awar suna ko almajiri ko ɗaliban ɗaliban shi suna kiran sunan shi a ce ibnu tayyiba ka tarbiyyar mu ko kama haka ne kamar da karanto a dole harina cewa idan masaka eh, abin nan wannan bai din da suke suke ambata hmm. to ka wannan al'adar su ce har yanzu kuma ana yi to kuma ba wani tsarin da ko wani ahlus sunna da ke tashi kawai miƙa hannu ya ce ya yi gudu teniya ya wani kaza in ban da yan shi a shi su yan ɗari a da haka malam muna godiya Allah ya saka da kai. Amin amin Allah ya saka mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dan uwa kana da matsala. Dan ni karan kai na na ɗauke ka. Zazo ka kira amma ba a ji. Na kusa tashi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, dan wa da muke magana. Assalamu alaikum. Kai ma kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Alhaji na Kano. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Alhaji na Kano. An rama barka da barka da karatu barka da yau. To ya damu lafiya. Alhamdulillah rama. Alhamdulillah Allah ya saka ka gaisuwa ne kawai Alhaji Musa Kano yake gaisuwa an rama. Allah sa alheri, Allah alheri a ramma. Amin, amin, amin. Muna fahimta mu da Allah alheri, yadda mu fatan alheri. a ramma. Assalamu alaikum. Ɗan uwa kana da matsala network fa. Eh, kana da network. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa Hello? Na'am ina jin ka lafiya Lafiya Ya ya Shek kana gwaje na hayaniya ba za a yi mu ji juna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na barka da dan uwa muke magana. Kuna magana da da To muna jin ka. Tsara eh, da farko da Hello? Eh, yawa muna jin ka. Yawa, malam abin da nake so in an fanta da mutane wato wai eh, abin da nake tunani ni gaskiya wajen ta kare ba. Na ina jin ka lafiya ba. Saboda abin da mamaki da gada a wannan abin da shan da suna yi dangane da wannan yarinya. Eh, assalamu alaikum. Wanda sun ka dokar cewa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sheikh ba wai wa alaikum salam. Ba akan batun wannan yarinya muke shi ba yanzu afuwar shi. Ake to ba ba da ma malam ba da. Eh, insha Allah. Ya ya yana gode Allah Allah ta. Amin. Assalamu alaikum. Sheik wanda yake da yarinya a hannu kana wani waje na hayaniya kana kira ba ka ji na ba na jinka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum. Na'am dan wadawa muke magana. Murtala Suleiman daga nan jihar Niger. To barka dai Murtala Suleiman ban dai farkon sunan ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala ana jin yanzu? Eh ana jin ka. To mala ina maka fata alkhairi. Ni ma ina ma fata alkhairi. Ubangiji Allah ya karfafe ka Allah ya ƙara muku ilimi da basira Allah ya sanya aikin da kuke Allah ya sa ku yi Allah. Amin Allah ya mana haka. Allah ya mana haka. ina da ɗan tsokaci kaɗan game da waɗanda mutane ɗan uwa namu. To muna jin ka amma kada ya wuce cikin tobe. To ba matsala abin da nake so in gaya musu shi ne. Hmm. Su ji tsoron Allah duk abin da za ka kare ko za ka faɗa game da mutum ka tsaya ka faɗi gaskiya a kan shi. Domin in kana so ka kare mabiyanka ne ka zo ka faɗi abin da ba shi ba ne daga baya suka gano cewa ƙarya kai to wallahi in dai Allah suke bin ka ba za su bi ka ba daga ranar nan gaskiya ne saboda haka ni nasiha ta a gare su su ji tsoron Allah in mabiya suke don su tsaya su kare mabiya ne to so ga gaskiya ko da za a guje su daga yau wata rana an gano gaskiya ne za a bi gaskiya wannan maganar na kan saurare ta daga malam Jafar yana cewa ko da za a za a bar shi a masallaci shi kadai sai ya gaskiya yacce akwai wanda ya taɓa wani karatu na faɗo wata matsala wadda mutane da suka gu. A wani sati da aka zo aka karatu mutane su dawo amma daga baya dan ka gano gaskiya ce sai gashi kowa ya dawo a kai. Saboda haka ni shawara nake ba su su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah duk abin da ka san za ka faɗi in dai kana yi don Allah to ka faɗi gaskiya. Dan ko ƙarya kake yi ko kuma kana yi don mabiya kawai ka tsare su akan ƙarya to yadda suka gano ƙarya kake wa za a daga nan kuma za su ƙara gurin ka gaskiya ne saboda haka wannan shawara ce kawai nake bawa zuwa gare su na gode Allah ya saka rayuwa Allah ya karfafe ku da malam Musa Asar Suna da malam Ahmad Allahumma su fada da kuma malam Bashir ina muku fata kai. amin iska nan yana shigowa nan shi yasa na kashe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ina ganin zan tashi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. She kana jin wani abu a gefen ka shi yasa ni sauki. Ga Rabi yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sheikh wanda mai hoton yarinya tun ɗazu kana gurin hayaniya. Shi yasa ba zai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يبقى نعم دان وادا muke magana hello alaikum muna jin ka kana magana da Rabi to malam Rabi ɗaya muna jin to alhamdulillah ina yi Allah godiya eh ina yi Allah godiya ko da yaushe na kan kira ba na samu yau da Allah ya tsana dace to alhamdulillah a ni a cikin wa'annan na'am ana jin ka ana jin ka yawa uh, yawa uh, to mara kana wani akwai wani aboki na na'am a koda yaushe in ba su da lafiya mahaifiyarsa tana raye mahaifinka yana raye matarsa tana raye da 'ya'yansa na'am amma ina gaya maka ni yake turawa a kira yanzu yanzu na kusa da shi sai wata ranar mara tambaya na ce masa kai in baka lafiya sai ka tura a kira ni tsarka ga iyayenka sai ce wallahi in na zo kusa da shi maganganun da nake masa yana jin daɗi wannan nuna yake faruwa da ni ba wani ba Ok. Kun ce min a irin maganganun da kake yi ina jin daɗinka. Eh. To a wurin. so ka magana? Eh, ca ne a wurin 'yan dariƙa kai ma ƙaton mushiriki ne kenan. <laughs> eh to a wannan da zamu na duka ne ma gaskiya zama gaskiya saboda haka muke da shi abokina ne eh to wannan wayar da kan jama'a da ake yi ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi amin amin Allah ya da ma a nauyin ne Allah ya dora muku din hmm. da kun karantu to ku sanar da wayanda ba su karantu ba wanda ubangiji Allah ya buɗe mar zuciya ya fahimci abin a ah, da kyakkyawan nuna ya gane abin ya fahimta to sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ma da dole ne ya dauka ba to ba ba zai taba dauka ba da Allah ya saka muku da alheri amin amin amin Allah ya biya taku amin amin Allah ya saka yawa a ne da mun sauran malaman mu gaba da to insha Allah za su insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam akawaka Allah nauri na'am nauri dan uwa Na ji Allah ya kokori ya fara da mu. Alhamdulillah. Da wa muke malam. Alhamdulillah. Eh, malam Umar daga Maiduguri. To Malam Umar daga Maiduguri muna jin ka. Yawa shi ne tambaya a cikin tafsir Ibn Kasir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kana ji? Wa alaikum salam. Malam Umar ka san topic din da ake magana a kai farko. Ka san topic din da ake magana a kai. Hello, Malam Umar. Eh, ina jin ka aka waka ba. Cewa ne ka san topic din da ake magana a kai. Don Eh? Malam Umar. tobi muke? A'a, ai tambaya na yi. Ka san topic ɗin da ake magana a kai. ba na Amma ba ka sani ba ka fara a cikin tafsirin Ibn Kasir. A'a, nake tambaya ne. Ba wannan topic da kuke shi yanzu ne na tambaya ba. Nake ah, wani bayani da ina so in ji ah, wani tafi. To a yanzu malu wani su nazumi assalamu alaikum wani wani nazumi ne a cikin tafsir ibn kafir assalamu alaikum tambaya assalamu alaikum assalamu alaikum ya gudu ya tafi banda rashin adalci ina ba ba yanda za a yi maka ce wai baka san topic din ba ka san topic din kawai kawai sai ka zo kai kira duk baka da abin da ake tattaunawa ba Salamu Wa alaikum salam. <coughs> Malam barka da yamma. Eh barka da yamma dan wa da wa muke magana. An kana magana daga Ibrahim ne daga nan Mali. To Malam Ibrahim daga Mali muna jin ka. Yawwa a na kira ne kawai mu ka fata alkhairi yanzu da kai. To Allah ya saka da alkhairi ni ma ina ma fatan alkhairi. Amin. Awo ina son ka saboda Allah da Annabi. ni ma ina son ka saboda Allah Allah ya sa soyayya ya amfani mu na gode mana Allah baraka amin amin Allah baraka assalamu alaikum alaikum wa alaikum assalam wa alaikum arma alaihi wasallam wannan wanda yake tambaya ba akwai malami a kusa da shi ba yanzu yana tambaya wanda yake sa shi tambayar ya tambaye shi mana ai akwai malami kusa da shi da yake sa shi tambaya da ka ga malami da yake sa shi tambaya okay ko dai shatima na kaga wala kaji Allah sa mu dace kawai mutanen nan wallahi da ka saurara ka ji wani na gaya ma. Allah sa mu dace Allah sa Allah kariyar da mu Allah sa mu dace na gode ma ayi ayi ayi Allah ya saka da alkai to ka ne ma san tobi din ma kai ya zube lai kawai baka san tobi ba daga hawa ka ce mai cikin tafsirin ibnu kasir tobi din tsaya da ƙara maimaita muku. muqarana ne za a yi da wannan abin ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin al-wabil sayyid ya faɗi cewa bai san wani wanda bai taɓa ganin wani ya ce Allah ya sani ban taɓa ganin wani da ɗai ban taɓa ganin wani mafi kyawun rayuwa ba ko mafi daɗin rayuwa tare kuma da yanayin da yake ciki na kunci da rashin walwala da rashin damuwa da rashin ni'ima baya cikin ni'ima tare da abin da yake ciki na tsare shi da aka yi da na barazana da aka yi masa na tsoratar da shi da aka yi ce tare da haka kuma ya fi kowa jin daɗin rayuwa ya ce ya fi kowa ya fi mutane yalwar ƙirji ya fi su ƙarfin zuciya ya ce in ka gan shi za ka ga alaman ni'ima yana haskaka a fuskarsa sannan sai ya ce wa kunna idza shad eh, sai ke cewa wa kunna idza shad da khawf ko wa sa'at min az-zunun wa daqat bin al-ard atainahu shi wancan mai irin wancan yanayi wa ma huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fa yadhabu abu zalika kullu shi aka hada da irin zuwa suke suke neman taimako agaji na shegunansu idan masaka zamani yawmin bidaini in zamani ya shafe ka da kuncinsa ba wai zuwa zakai ba dan baka yi zamani ya shehu tijjani ba fanadi kai kira ka ce a ya tijjani ya shehu tijjani ya wa'id al-asl ya makaɗaici a zamani ya ce fa yakshifu a a gisini faqad daqa zamanu bi ahadihi kamun ɗauki zamani ya yi kunci ga ma'abocinsa ya ce fa ya ati ka bil alfafi fi mu'zamil amri sai ya zo ma da tausasawa sai ya yaye ma kenan sannan kuma wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmati zai yaye ma dukkanin wani damuwa da himmarsa wani kunci da kake ciki shi ba zuwa za ka yi gurinsa ba kawai fanadi aya tijjani sannan kuma wa ya ati ka bil khairati shi shehu tijjani min kulli janibin ta kowane bangare wa yadfa'u kullal karbi a wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari shi shehu tijjani shi ne sai aka hada da nan su ma suna zuwa wai su nemi agadin ibn ba kuma inda aka faɗa haka shi yasa rashin fahimta ne da sun ji duka kuma waɗanda suka faɗi wannan magana suna da alaka da shatima al-miskin abin da yasa na fito live za ta iya yiwa daga bakin shatima almikin suka ji in ma daga su suka ji to gobe zai ƙara maimaitawa a wajen mutane jahilai ba shi yasa nan muka yi bayani a nan kawai shi ne assalamu alaikum assalamu alaikum to dan wa kana da matsalar ne to to akwai wani na ga yana kira mu bani akwai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi. Muna jin ka dan uwa da magana. Barka da malam. Eh barka da dan uwa. Masha Allah. Hmm. Malam ta san mun Assalamu alaikum kawai dan wa tambaya kake da shi ko bayani. Jiya ni da kai ne muka tattauna wannan matsalan. Okay. Kuma ni da ke muka wannan matsalan. Na'am. Za ka zo ɗaya karatu a kai ya kamata ka sanar da ni ni an zo ko? To ai jiyan ma ba mu karasa ba ai ka gudu. Abu na farko kenan. Abu na biyu da kake jiya wannan maganar zuwa ga shakshatunan annabci shi ba ba abin da ya hada shi da wannan matsala ni na taho ka kuma tobin na ga kasar sunan shi ni ya hada shi tafiya da wannan abin assalamu alaikum eh assalamu alaikum shi ne na ce maka shi shi tafiya ne ya san ki wannan matsala to amma baka fahimtar dalalatul alfas kuma kace Assalamu alaikum. Kuma kace wai shi kai illa kake. Assalamu alaikum. Shi ne yake faɗa mana wannan abun. To. Wallahi Sheikh Ibrahim Azim bai taba ban taba jin wannan karatun da na yi ma ba daga bakin shi. Ban ban taba ji ba daga bakin shi. To, ka gama. Ban gama ba sai an magana daya. A cikin karatutun ka na ga ka gaje mu sosai. Ta ce ba mu da hankali ɗan eh, hankali kifi ne da mu wannan tattauna ya kira karatu ta ilimi ka gama ina jin ka to na farko da kashi wai na jirgin abin zuwa ga shatima almiskin kayi min ƙarya ka yaɓu amma yi ƙarya a tofi da tsaya mana tsaya mana a baya na gwada maka ni ban zauna a gaban shi na karatu ba balle assalamu alaikum assalamu alaikum kayi min ƙarya topic din in ka gani duk alamar tambaya shi kayi min karya ne ai duniya ta ta tsaya duk alamar da ta fara to eh. na da kuma gajiran Topic ɗin kayi min ƙarya, kayi min ƙarya, duk alamar tambaya ne, kai ba ka fahimtar alamar tambaya kenan. Ko baka ga an san alamar tambaya ba. Cewa ne baka ga an sa alamar tambaya a topic ɗin ba kenan. To abin da baka san da me baka ga an sa alamar Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baka ga an sa alamar tambaya ba a cikin topic. na ba ka to shi baya ciki. Na ba ka amsa. To ai to a yanzu kenan da Assalamu alaikum. To assalamu alaikum. A ai ni ban ma tabbatar da komai ba. ka ga dan uwa assalamu alaikum da wannan tofi din a duniya sai ka tambaye ni shin ke shatima almaskin ya faɗa mu wannan magana ai ni zaka ka ci tambaya to assalamu alaikum ai ni ban tabbatar da komai ba in ni ban tabbatar da komai ba tambaya kawai na yi ni ban tabbatar da komai ba ko kai baka fahimtar abu ne in ba ka tabbata ai sai ka tambaye ni kafin ka yi Sabin zuwa da tsaya. Tsaya na ce. Ni da na kawo wannan matsala ni saka da baya. Tsaya me na ce ji na ce shi ya bari. ji na ce shi ya bari. ji na faɗa haka. A'a ni ne aiki za ka tambaya. Za ka ce wannan maganan daga cikin mallacin ji ko koya. In na ce maka daga shi ne. Ai ga ai na baka ansa amma ka san da ke rika kai kofin zuwa da duniya. Wai shi shi ne akwai da mu. Ai wannan ba adalci ba ne. fahimta Allah ke bada fahimta amma ban ce shi ya faɗi ba in kuma ka ji wajen gaya min da na ce shi ya faɗi. A'a na ce shi ya faɗi. Na ce shi ya faɗi. Wa na fahimci ko Hausa ma ba ka fahimta. wannan matsala. To ina jin wannan matsala. Ina jin ka. Bar wannan matsala. Kuma zakin da kamun na cewa ba da ni hankalin kiri kaza kaza ni dan adam ka zo ka kibban tani ba. Dabba na yarda maka ta komi na yarda maka to wannan ma to ina jin ka to matsalan da ibn al-qayyim ce a taina hudun nan ba tana nan don manzon Allah a cikin hadisi idza na ba wa amrun da ila sala manzon Allah ma idan wani abu na ya same shi zai yi gaggawa da zuwa ga sallah gaban mm. Allah zai je amma shi ɗan ibn al Ize yake idan sadda biya alkhawfu haka hmm. yace to assalamu alaikum sa'atin nazununu assalamu alaikum wa dawin al-ardu a hmm. wani dan dan ya zamu zo da kina abu na kawo mata a kuma tafiya kana wani kwana kwana ai wannan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yi wani haka wacce tana zuwa. Eh dan yi mana eh dan wata albarma da Allah. Karanto karatun daga baya. Wa alima Allah. A karatu. Eh dan karanto karatun da Allah daga baya. Kana ji na fa, kana ji. dan karanto karatun daga baya wa alima Allahu ma ra'aytu ahadan okay dole ayi yayi Eh, dole ya yanke ba. cewa ne ɗanka eh? cewa ne ka karanto karatun daga baya wa'alim Allahu ma ra'aitu a hadan. Gashi ne ai na karantawa dinka ah, daga baya a ah, sama da assalamu alaikum assalamu alaikum hello ina jin gaba. cewa ne ka karanto karatun tun daga can baya wa'alim Allahu ما رأيت أحدا nake idan ya shiga cikin kunci gurin tsaimiya. Assalamu alaikum. Na yarda. Amma na ce ka karanto karatun daga baya wa Allahu ma ra'aitu Ina ba a ba Assalamu alaikum ina ganin tabbar dai shatima almiskin kamar yadda nake ƙara faɗi tun da ku ɗalibansa ne na gabansa ya zalunce ku. A wala ya. Kuma na kawo maka aya a jiyan ma wa ala talatin da zira kulli su. Na kawo maka wannan aya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni abin da na nema a wajenka ka karanto karatun daga baya. wa alimallahu ma ra'aitu ahadan daga nan nake so in ji ka wa ka biyo shi daga baya kana fassarawa zai fi wa alimallahu ma ra'aitu ahadan daga baya kafin a zo wa kunna idan shtadda min al-khawf tabun da zan min ya kamata ya zama ina a hannuna tukun assalamu alaikum to assalamu okay a yanzu bari mu go da intidan da ko ne mutabun To yanzu nan da minti nawa ya ga ku haka. Allah ya samu dace. To farko kamar yadda kafin na ci gaba wato wallahi ina ƙara faɗi Shatima al-Miskin ya zalunce ku wallahi ya zalunce ku wallahi ya zalunce ku wallahi ya zalunce ku farko akwai rashin fahimtar Hausa da ma lura ta Hausa saboda kuma duk wannan abin da ya haifar muku da wannan rashin fahimtar karatu kaga ya hau ya ya yi min ƙarya ƙaryar da ya ce wai na ce shatima almiskin shi ya faɗi wannan magana ni ban ce ba da hausa nake magana kuma hata topic ɗin sigar tambaya ce kuma a farkon karatun yadda kuka ji yan uwa yadda na faɗi na ce ta yiwu abin da ya sa ma farko ma zan yi karatun ma na ce wanda ya faɗi wannan karatun ɗalibin shatima al al-miskin ne yana da alaƙa da shi wa in yana karatu a gabansa ake yin wannan karatuttukan da yake shi ya kira na ta gefe wanan ya samo wani makami kenan gashi ibn al qaymi yana neman agajin wani Allah E, abin da ya samo kenan sai na ce to wannan karatun tunda yana da alaƙa da shi shatima al-miskin za ta iya yiwuwa a wajensa ya ji to tsaya a baje karatun a live don ƙila in shatima almaskin ɗin ne ya faɗi kuma ya yaɗa duniya ne ne ban ji ba haito eh na ragargaje shi ni abin da na ce kenan amma saboda ina jin da lalatar alfaz jahilcin ku ya kai ba ma kwa fahimta topic sigar tambaya ce da shi duk inda kake tambaya ko kaza ko kaza baka tabbatar da komai ba ga mai hankali yawa ga mai hankali wanda ya san abin da yake ga kuma mai karatu ba jahili ba baka tabbatar da komai ba duk alamar tambaya ce duk alamar tambaya ce kuma a cikin magunguna na ban ce shatima shi ya faɗi ba farko kenan kayan karya sannan kuma cewa wai ko ka ce ai na ambaci sunan ka wai na ce ma dabba ni ban ce ma dabba ba ƙarya kai mu eh kai hakuri amma ƙarya kai mu don ban kama sunanka ba kuma ban ce kai kaza ba daidai na karanto abu eh na ce su wayanda suka faɗi wannan abin kamar ƙwaƙwalwar kifi ce su to ai ba da kai ai nake ba kai ka kai na ambaci sunanka kuma wallahi banda mutum yana da ƙwaƙwalwar kifi ba yanda zai haɗa wannan da kiran shimune in an shiga cikin tsanani sai wanda yake da kwakwalwar kifi na ƙara maimaita don babu haɗi kwata-kwata kuma sun faɗi idan suka je wa ibnu taymiya yanda suke shi yasa wato akwai alama kana gefe kana jin zafi shi yasa ka hau ba a shiri ba ka zo kai surutu gadan surutu duk abin da kake faɗi kawai ka zo ka ɗau wata gaba kana cewa ai gashi idan shadda binal khawfu ai gashi sun ci kaza kaza kaza a tainahu kawai shi kenan shi ne karatu irin dai karatun dai shatima al-miskin din an ce ka karantu daga baya ka ce wai kai baka da littafin ka hawo kenan wato ilimin ka yana gida a ashhadu bi jahalin fi majlisin kenan wa ilmiya fil baiti mustawda'un idza lam takun hafizan wa'iyan fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u kenan ilimin naku da kuke cewa shatima al-miskin yana haddace ya kamata kuma ku ringa haddacewa to a gida ya ba ilimin a gida kenan <laughs> kai Allah ya sa mu dace sannan kuma nan surutun da kawo kai da ahli sunna kake magana masu hankali da tunanin wahayi yawa ba a zawiya kake ba duk wanda duk abin da kawo shi shi ne kai ka sauka Don duk babu ɗaya wanda yake gaskiya a ciki Allah shirye ka in mai shiryuwa ne kai ni wallahi na zata ni wani abu za ka yi ma na bajinta shi sai na ga babu wani abu da kai amma dai kam jahilcin ka yana bayyana Allah ya jahilcin ka yana bayyana wannan shi ne gaskiya wai yana cewa ya yafe mu yana ce masa dabba ne eh, ban ce ma dabba ba kar ya kai mu malla ne ban ce ma dabba ban ce ma dabba ba bai da waze ba ƙarya yake yi ƙarya yake bai da dawa ba ya eh, dama haka yake idan kuma ba mu ɗauke ku ba ku ce ba mu ɗauke ku ba mun zo muna shiri sannan mu ɗauke ku kuma ku gudu ku tsayawa ka shari dama haka kake ƙarya kake al'aslu fi muslim al'adala amma kai mun ga khilafu zalika a tattare da kai ƙarya kake haka kake guduwa kake ba ka tsayawa assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam na'am barka da warhaka eh barka da warhaka dan uwa da muke magana yawa kana magana da Tahir Muktar yar gaza wajen kudu local government Kano state to malam Tahir Muktar muna jin ka yawa malam Alkanoyi muna godiya da abubuwan da kake amma kuma kai hakuri zan ga wani abu eh ga yamin ina ni dan babban maridi ne na nake shawar mai gula Allah ko. Yawa, insha Allah. To, eh, amma dukkanin abubuwan da ke din gaskiya lamari ma jin daɗi. Yanzu nake nuna mana shehu. Yanzu kai kai ya yadda mu akan shehu. Malamanmu da shawarar duk sun nuna mana shehu sai kai. Hmm. Saboda haka muna godiya da wannan babban aiki da ke. Eh, amma ta yi aka yi haku ga gane shehu kuma? A ta gurin da muka gane mana kai kuma abin da ke son gawa gaba. Eh, kamar ta yaya. eh a ah, wai shiga a ah, wai kamar ta yaya kun gane shehu kamar ta yaya ta wajen kuma ta wajen wannan jawahirul ma'ani da da wannan littattafin da ta karanta mana eh wa mun karanta wa mun karanta ta wace kalamai namu kuka gane shehu ai da ka maimaita su kalaman yawwa kalaman da kuke nuna mana cewar shehun nan babban kuɗi ne da shauran abubuwa na na muka gaggari. To, eh, farko dai ɗan uwa. Sannan kuma mun yadda. Eh, eh. Assalamu alaikum. Ina jin kamar alkanawi. Amma da Allah zan ma tambaya ɗaya. Duk da yake ba To, da Allah amma ka tana yi haƙuri zan gaba wani abu guda ɗaya ni ma. To, amma bane ni ɗalibi ne. to assalamu alaikum tun da kai ɗalibi ne eh yawa alaika salam eh idan shehun yana nan kusa da kai da ka bashi waya sai mu magana da shi a ba shi ba kusa da ni ai ni dan Kano ne kuma ga da kanan jira ikra ka okay shehun baya nan a kusa da yau yau yau kuma sannan kana ji ko assalamu alaikum to duk da abokin kamar Yawa, ina jin ka. Duk da haka zan ma tambaya ɗaya, da Allah a ɗariƙanci idan an ce ƙutubi ta hanyar karatu menene shi? Gauti. E me shi fassara da Hausa shine mai kaza mai kaza mai kaza. Shi ne gautin zamani. E kamar yaya, to me aikinsa? Wane wanda dukkanin al'amura hmm. suna hannunsa. dukkanin ala hmm. ilimin duniya da ilimin lahira hmm. da abin da zama abin nan shi na hannunsa shine ne kudi. kuma gauzu zaman dukkanin wani al'amura na duniya da azurtawa da eh. kashewa da komai kake nufi komai dama da azurtawa hmm. da dukkanin abin da ka sani ma dai ta zayyana kamar yadda aka fara a cikin ishirya ta zayyana duniya bi nur muhammadu binuru muhammadin mm. Yawon wato kamar hakan ne to duk wani abu da muke ciki duk ina tare da shehu shehu yana abin da na samu ok to yanzu kana ganin cewa kai lafiyarka da kake samu da arzikinka da kake samu eh. da lafiya da eh. komai kana ganin duk ta hanyar shehu ne kenan saboda shi ne gausu a da ba ta ba ta hanyar da kake samu ba a ta wace hanya to kake samu na da dal na'am dal. A'a, ba ta hanyar shehu kake samu ba ko ta hanyar shehu kake samu? Da. Ta hanyar madadal nake samu. A'a, ai Hausan ce ban fahimta ba. To min Indilla daga min indillah. Eh, wa ta hanyar wa kenan. Ka san akwai abu zai iya zama daga Allah. A'a, ka san abu zai iya. Allah. Eh, amma ta hanyar wa. Eh. ta hanyar eh. wa ba a ai ma'ana kana ji shi gausu an an ce ta hanyar sa ake eh. samun komai duk ganin eh. abin da ka gani halitta sun samu ta hanyar shi wannan gausu din ne da kake yi gausu ba eh to amma yanzu ta hanyar ba to amma ka nuna ai ba ta hanyar sa bane ka ce ta hanyar Allah a ba da ba eh ba to amma shi dai shi ne nuna mana Allah din har muka san Allah din sannan ko muke abin nan da shi ko samun abu ake nufi samun abu ai ba shi kadai ayyana muku Allah ba samun abu samun abu da rashin abu daga Allah ne Assalamu alaikum dan uwa ina ganin baka fahimci ma'anar baka fahimci ma'anar gausu ba gaskiya a san ba ka fahimci ma'anar don su na fahimta a ba mijin ga ya haƙuri a ka san shi kwarjini da na malantaka daban a ta magana da kowa ne isa ne wannan din magana ta nago gode Allah da an ne magana aka ɗauka amma zan ga maka shi har gidan Allah ya yarda ni ina yarga eh abin da ke faruwa eh abin da ke faruwa kana ji Eh, eh gaskiya shawarar da zan baka kamata yi da kana ɗariƙa to ka san abin ɗariƙa tsaya ni karanto ma gausu a cikin littafinka kai baka san gausu wallahi tun da har baka san ta hanyar sa ake samun komai ba shi ke ka kai eh in ka duba a cikin littafin jawahirin ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima juz'i na biyu eh. shafi eh. na tamanin da tara zuwa shafi na casa'in eh. yawa yayi ma yayi fassarar gausu idan an ce gausu shine kutubi duk ɗaya ne yake cewa i'lam anna eh. anna haqiqatal qutubaniyyati eh. yace hiya khilafatu eh. uzma an al-aqi mutlaqan fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsilan حينما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى sai aka ce fala yasilu ila al-khalqi shay'un babu abin da yake kaiwa zuwa ga halitta ka'inan ma eh. kana duk yanda abin ya kasance min al-haqqi daga eh. Allah ne wannan abin illa bi hukumil qutubi sai da hukuncin qutubi dan haka yanzu tambayar da nema cewa daga ina kake samun arziki ta hanyar wa inda ka san dariƙa cewa za ka yi ta hanyar ƙutubi to mu kuma ba ta hanyarsa muke samun arziki ba ta hanyar Allah shi yasa a yanzu lafiyarka ka da kake samu da arzikinka da eh. ya'ya da kaza duk ta eh. hanyar shehu ne a mu ba ta hanyar shehu muke samu eh. ha wala mu ta hanyar to shi ka Allah ya saka alkai amin amin Allah ya saka alkai to Allah ya zaka maka ziyara gida to amma ai baka gaya mana hujjar wannan abun ba dalilin faɗin haka ai baka gaya mana shi ba lokacin sallah yayi ne wani mutum sallah ga zuwa wa akwai alama ɗan uwa ana ana wa akwai alama ana jan kunya amma ba ku san inda ake kai gobe kenan to Allah ya sa mu dace Allah Allah alkarami. Na sai ya wa abu daidai da kai. Nan duniya da yasa ke tsoron magana baya baya da ke yanta. Eh, ba dai ana ne. Yau ga yau. Yau wato ina ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa. Amalan tani rabi alkarami. To, Allah ya taimaka. Kana tare da Aminu Barmu daga ƙasar Nijar. A daga ƙasar Nijar kuma wancan ya ce shi daga wannan. ya aka da kasar Nijar. A shi ɗan ɗan Najeriya ne, to ɗan Kano ne shi, <laughs> na ne. To amma kuma ya ce wai shi ɗan dariƙa ne fa. A haka nan ne da gaskiya ne. <laughs> A ka san Shatima Almiskin ya ce fa ana zuwa a haɗa baki. <coughs> A a. <laughs> A dan dariƙa ne da gaskiya ne. To Allah ya saka. Kuma dan eh, gani ya ce yana zuwa wajena ina sawa karatu wannan yana shi ne ya ce to da Allah yana so in kuna shiri in haɗa ku da shi tun shi bai da babbar waya. Ok to ba matsala. Amma kai ma din kai ma ɗan ɗariƙa eh, ne. Amma ɗan To kai ah? kai ma ɗin ɗan ɗariƙa ne. A'a ah, malam Sani, ki balan da kyawun malam Sani Rabiu. To Allah ya saka da alkhairi. Amin na eh dan uwa dan ya haƙuri akai wanda ya kira na ga ya dawo ba na so ne in wannan duk wanda ya zo dole a ba shi haƙƙinsa ku yi haƙuri na ga ya da ya sake kira ko ya ɗauko littafin ina kiransa ne wannan na ga ya kira Allah ya sa mu dace na ga lokacin sallah ne yayi lokacin sallah yanzu yayi a nan amma zai zo Allah ya sa mu dace Allah ya har ya ɗauko littafin yana amma muna wani ina kiran ka kai da kai kira da kawo ina kiranka kuma in ka ji ni ka sake kira yanzu akwai Rabi ya ya kira shi ma. Rabi da zan ban ma kai na je ne sallah. Da zan ban ma na je ne sallah Rabi in za ka iya rikewa sai in je in dawo ka. Eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Malam. Malam Rabiu barka dai. a wani lafiya wani baya da iyali. Wallahi alhamdulillah ga munan muna yi. To masha Allah alhamdulillah. Kala hmm. ne tambayar da nake so na yi kwaya ɗaya ce tak a wannan karatu. Saboda na ga eh, shi dalibin eh, ɗan ya ɗauko wannan eh, metin na Shehu Ibrahim ya yi zami da shi. shi ya ce to sun yarda shehu ya faɗa haka ne a ado musa ya ce karya ne eh kana ji wannan baitin ni na kawo shi saboda ai shi so yake yayi wai mu muqarana cewa mm-hmm. tun da shehu tijjani an ce idan masaka zamanu yawmin bidaini in ka shiga cikin kunci fanadi aya tijjani ya wahid asri cewa ka kirawo shehu tijjani zai yaye ma zai zo ma da alkhairai zai to wato mu ma gashi muna koma gurin wani Allah shine ibn al-qayyim in ya shiga damuwa da tsanani yana zuwa gurin ibn taymiya sai ya je wa ibn taymiya shi yasa yake so kawo ya hada da wancan shi ne ayyukan da da sun yi da shehu ya faɗa haka a Musa ya rantsa ya ƙara rantsa ya ce ƙarya shaka eh, wannan yake yi um, na gana ya ce ƙarya yake yi eh to wannan sai shi ya zo sai ya ba mu labari to da ai kawata ba zai zo ba a to dai ga duk lokacin in dai bai zo ba. lokacin da ka ɗauko ka ɗauko littafi ka karanto bankin a yanzu wanda sun ƙara cewa ƙarya wani eh idan bai zo ba in bai zo ba kaga daman ya saba mana haka a sai ya zo sai ya sauka sai ya gudu yana kin zuwa yanzu sai na yi bulokin dinsa eh mu ba mu dau addinin mu wasa ba na ma yi bulokin dinsa wallahi budewa ne a kawai shi kawai shi ai ba mara tarku dan Allah karka bulokin din shi idan man wani abu ne ka san ba da hankali za ka yi breaking sai ga kamar wannan a ga wanda ya kamata a breaking din na masu zage zage ba a yi ba shi wannan ya zo kafin shi ya zo an ya zo ana tsara gani eh, shirman shi ne da jahilcin shi rashin fahimtar shi a na karatu yanzu kamar yadda ka ce shi rubutun karantowa kawai ke baya ganewa ai ka zo ya tabbata ga ɗaliban su da ɗaliban shi ma hakan ne duka kaske. Ina abin da shi abin da kake da shi shi kake bayarwa mara. Gaskiya ne. to shi ke nan yawa kawai ba ta ana karantawa ba ta ganewa malam alas tafsir na kano na Ghana, Allah ya tara mishi lafiya ya karanto abu malam eh, ah, ado musa ya fito ya ce karya ne ba a yi ba ba a yi ba ba haka ba ne karya ne to yanzu tun lokacin da ka ɗauko littafi ka karanto baitin nan duk har yanzu ba wanda ya ƙara magana akan baitin gaskiya ne sai dai to ka gani eh za ta iya yiwa wannan shi zai iya yin maganar akai sai ya hawo man To amma idan bai hawo ba dan ya eh dan ya sha yi mana aka sai ya gudu ya sha yi ya fi a Ya Yasa in baka kira ba yanzu tashi zai yi. in baka kira ba tashi sallah gashi ana kiran sallah yanzu ana mu a yanzu ne lokacin sallah yi ina jin a Najeriya ma an yi sallah ma ga wani ɗan uwa yana kira za ku sun gudu sun bakku da wahala ku su koya muku karatu ba assalamu alaikum wa alaikum salam dan wa muke magana da muhammad to barka da zuwa alhamdulillah masha Allah malam Allah ya maya amin amin amin na gode Allah ya saka da Masha Allah, na ce da Allah daman abin da nake so yi magana kan out of topic ne. To amma kuma dan na zara gara ne wannan tabiya na program mace to duk da ta bari turo maka wani bidiyo ta WhatsApp din ka to yanzu haka na tura maka ta WhatsApp. To ba mu wannan bidiyo ba komai bane illa abin da suke faruwa a cikin yan kwanakin nan kan Malam Musa da wancan yarinyar da ta yi magana akan malamin bin jaurawa eh asalamu alaikum sheik sheik ina ganin da mun bambancin wannan yarinyar Don ba inda za eh to babu mata eh gaskiya ba topic bane ba topic bane ni a suna na gani ne. za mu yi magana ne ta kada insha Allah babu matsala amin amin ba matsala insha Allah su inda kaga suna kawo magana Su suke mu sauka daga kan zancen karatu ha ina ina ai shewunan ku sun shiga uku shehunanku sun shiga uku eh, wannan ba topic ba ne kamar yadda na zo suka ɗauko suka ce an ce kaza na ɗauko littafin na karantu wallahi jahilta kuke ana shi yasa kamar yadda nake faɗi da kwakwalwar kifi ne da mutum ba yadda za a yi yanzu ya zo ya ce wai nan gashi an nemi agajin ibn taymiya sai dai mai kwakwalwar kifi kuma ka da ka ki dawowa shi yasa wato daman hawa yayi kawai abin da ya zo yi ya ce ai an danganta topic zuwa ga shatima al-miskin an ce kaza to hausan ma ba kwa fahimta alfas nan da kake kallo na ba wai cika baki ko wani abu ba dalibi ne ni na shari'a duk wani alfas da zan kiyaye da yanda ko in ne wani lafazi zaka iya zuwa ka kama ni da wannan nan da kake kallo na ina tacewa kisa ban yi tabbatar da komai ga shatima al-miskin ba ban ce shi ya faɗi ba jahilcin ka da rashin fahimta har ya kai kake yin wannan zanne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam sheik eh da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam kana da haruna kana magana da haruna to haruna barka dai muna jin yawa barka mana alkalami wallahi tallahi wani abu ne mamakin shi ne da wani ya ya kira ka ce maka wai kafar ya gane shi dai. <laughs> sai karshe kamai tambayoyi ya zo da ya mai da abin wasa amma wallahi a farko lokacin da ya kira maganganun da ya yi ka tambaye shi waye ga wasu waye ne ya ganka ya maka wallahi tallahi ya bar na gane kamar lallai ko an faɗi magana an ce musu kamar lallai abin a littafin su aka faɗi su su yarda su sun yarda lallai kuma su sun yi ni ya bar na fahimci kamar ba masu ne ma ba masu karban gaskiya ba ne kuma ina da dalilai kamar haka hmm. kaga misali ina da yan waye wanda mu da su muke tare hmm. nake gaya musu kamar duk abin da ake faɗin nan hmm. a littattafai ake ɗaukowa za a faɗi sai suka ce min kamar wai lallai gaskiya dan hanci shi ba dan tijjaniya ba ne amma yanzu da aka zo suka sha duka duka duka aka daddake su aka hada su da bango yanzu gashi nan a littattafai ake ɗaukowa daga kai har malam Ahmed har babban malamin mu a malam Musa yanzu shiru kowa ya yi duniya gaba dai ba wanda ya ce kowa hmm. don shi bi wallahi tallahi sai mun tashi mun tsaya wallahi akwai jan aiki a gaban wallahi tallahi saboda yanzu kun bar su yi shiru kuma wallahi idan muka muka yi shiru ba mu ƙara karfafa mu gwiwa kuka ci da wannan abu ba to wallahi gobe ba mu san ta inda za su bullo ba kuma wallahi kuma kaga shi sa ina na'am kaga wata illa da ya kamata jama'a su faɗaka su gane to mutanen nan ta ƙarƙashin ƙasa suke cusa mutane munanan ake. haka ne wallahi kafin ka farga aƙida ta yi muni wannan shiru a kansu da jama'a suka yaudari jama'a da sunan zikiri da kaza shi ya kai su ga zagin manzan Allah fa a Kano wallahi shi ne haka ne saboda kafin a farga sun wa zukatan mutane illa sun ɗauka sun yi ƙarfi shi ya sa a wajen maulidi ma suka zagi manzo Allah ɗin. saboda azatansu sun saboda azatansu sun mamaye garin ta ƙarƙashin ƙasa suna sa jama'a a tarbiyya su fito kafin a tun rashin magana in mutum yanzu waɗanda ba su shiga ba ko suke kan katanga muna karatun nan muna bayyanawa zai sa su kiyaye kansu kasu shiga wannan abu amma muka bar abin a haka muka bar abin a haka za su ci gaba da yaudarar mutane ai zikiri ne salatin annabi ne istighfari ne shi yasa wanda ga yana siya a shiru wallahi bai fahimci addini ba ne, ko ahlus sunna ne bai fahimci sunnan ba gaskiya ne malam don saboda ina da wani magana da zan faɗi ne domin muna nan tare da mutane suka ce min kamar wai abin nan kan nan ba fahimci ba ne wai eh, istifari ne da salata annabi da hailala na ce su kamar dai ba na yarda amma ina da tambaya kuma wannan nake tare da shi wallahi ya karbi wannan dariƙan da sharuɗan da ke cikin dariƙan ga fara ka kuma wallahi baya wasa da dariƙan kuma kowane lokaci kan muna tare yana yana da himma cikin ya gama sallah ya zauna ya yi wannan ababen da ya karɓa sai na ce mai kamar to yanzu dan Allah da Allah zan mai tambaya ya ce wai to yana ji na ce mai dan Allah ware eh, duk kana gwada dan shi shehu tijani da ainihin shehu ibrahim sun fi annabi sanin abin da Allah ya ce yanzu eh, eh, ya isa na musulunci shi ce min wai a sai na ce amma ni ne ban yi mamaki ba na san ko da ni ba malami ba ne ba ni da ilimi amma na san cewar annabi ya isar da sako gaba da kuma wannan zuwa eh, ya istighfar da kai barka ka kana mamaki annabi ne karantar bane wai ya karantar nace salatin annabi fa wai ya karantar nace ya yi da fa wai ya karantar nace to me ba za ku aje wannan ku dauki na annabi ba sai ce wai azu da ne nace a ah, ruba su ba da ne ina jin alƙalari kana dina ina jin ka wannan yace mu wai da ah, ne nace a ba dai bane nace a annabi shi dole ne aka yi ko muna da shi wai eh Nake to me zai sa kuma ya zo ya karantar a ce kuma wani ajiyar an dauki da wani daban. To wannan abu sai ya zama wani abu ne kamar zai zama mana kusu a ɗaki. Wallahi sai dai shiru kawai ina kallon shi. To har yau gaya maka baya sake min yadda da muke. Wai ni na fara canza na ce a'a wannan abin ne mu duka ajiye ta. Saboda ai duk abin da aka ce an tsare da annabi a shi ya kamata ka Tun da wannan su ba aiko mana da su ba ina ganin zan tashi daman gashi lokacin sallah yayi a nan kun ga bai dawo ba ko kun ga bai dawo ba shi sa dama abin da ya zo ba ya zo ne ya tattauna akan abin ba ba ya zo ne ya tattauna akan abin ba kamar yadda kuka gani ya saba haka sai ya zo ya gudu to nan dai yanzu iyakacin yadda muka tsaya in kana da tunani da hankali da kuma karatu wato ibn al-qayyim da ya kawo wannan abin ya kawo abubuwa a baya sai kai nuna wa baka ji duk abin da muke da daga can baya ba ina ta karantu karanto kake a yanzu dai ka gudu baka da ba to me zan tashi kafin ya zo sai da ya ce wa alim Allah ya ce Allah ya sani ma ra'aitu ahadan atyaba aishan minhu qattu ya ce Allah ya sani ban taba ganin wanda ya fi kyawun rayuwa ba daga ibn taymiyyah yace ma'a ma kana fihi min dhiqil aishi wa khilafin rafahiyyati wan na'imi tare da abin da ibn taymiya yake ciki na kuncin rayuwa da rashin walwala da kuma rashin ni'ima da yake ciki yace bal didduha bar ne kishiyar abin nema yana cikin kunci ne yana cikin damuwa yana cikin kaza sai yace wa ma'a ma kana fihi yace tare da abin da ibn taymiya yake cikin safa min al-habsi eh, wanda dan uwa tuna ba shi bane idan shi ne zan dauka amma ba shi ne, duk wanda ya kira ba zan dauka yace tare da abin da ibn taymiya yake ciki na tsaro an tsare shi an sa shi a gidan kurkuku yace tare da wannan abin da ibn taymiya yake da shi wata hadidi tahdid ne wato a yi ma wato barazana a tsoratar da kai wal irhaq al irhaq shi ma ne irin a barazana na rayuwar kafa a tsoratar da kai za a yi ma ba za a yi ma kaza ibnu taymiya yana cikin wannan sai ce wa huwa ma'a zalika tare da hakan da ibnu taymiya yake da shi inji ibnu qayyim yace min atyabin nasi hashal yana daga cikin mafi dadin mutane gurin rayuwa rayuwarsu cikin daɗi wa ashurahihim sadaran yana daga cikin mafi yalwar kirji ga mutane ya fi kowa haka duk da haka ya ce wa aqwahum ya kamata zuciyarsa shi ibnu tayyi wannan shi ibnu taymiya zuciyarsa ta zaman cewa cikin damuwa da cikin yanayi na amma duk da haka sai ya ce kuma tare da haka taluhu Har da hadaratun na'ima ala wajihi zaka ga yana cikin damuwa amma ga alamun ni'ima yana kirkirin ni'ima alamomi na cewa yana cikin jin daɗi duk da tsananin da yake ci sannan sai ya zo da maganar wa kunna idashtar da binan khawf ya faɗi yanayin ibnu taymiya na tsanani da yake da shi da rashin damuwa kuma da daɗin rayuwa wa sa'ati min zununu to mu ma din mun kasance idan tsoro ya tsanani gare mu mummunan zato ya faru gare mu wa daqat bina al-ardu ƙasa ta ƙunci gare mu a ataina sai mu je wa Ibn Timiya. dan ya yaye mana ba a ce ba yace fama mu illa an narahu ba komai bane face mu ga Ibn Timiya. dan Allah ganin mutum kaɗai yana cikin yanayi na damuwa da kunci amma kaga ga yanayinsa ya nuna komai ba komai bane wannan kaɗai ba zai sa kai kai koyi kai da shi ba sannan ba ma haka suke ba sai ce wa nasma a kalamu mu ji zancen ibnu taymiya in mun je zancensa sa din nan zai ɗaukan nasiha zai musu haƙuri zai ba su haƙurƙurtar da su zai yi wa'azi zai musu duk amma saboda rashin tsoron Allah shi yasa har yanzu cewa cewarka wai ba shatima ne ya faɗi ba mu bai mai da kai ba saboda kai makareci ne kai ba adali ba ne gashi tun daga ɗauko littafi ka sha yi mana haka har yanzu zai iya yiwa shi ka ji ya faɗi sai da ka ga na ragargaje shi sannan yanzu kake nema ka danya har yanzu ba mu yadda ba kana zuwa gurinsa kuna da alaƙa da shi da haka wannan abin shi yake zuwa cikin littattafai na rashin fahimta kamar yadda ka yi da haka har yanzu ba wanke shi ba ne kawo kai ai da kai fiƙa ne kai sai mu yadda amma ga shi yanzu lokacin da ka wannan ka yi mana karya za ka ɗauko littafi har yanzu baka da ba to sai ya ce ne fa ya zahabu zalika kullu bai ce Ibn taymiya sai ya tafi da hakan ba a'a in suka je suka ga Ibn taymiya tare da sanin yanayin da da yake ciki duk ya ka ba su kuma ji zancensa sai damuwar da kaza sai ya tafi wannan in ba kwakwalwar kifi ce da kai ba ta yaya za ka ce wai an nemi taimakon ibn taimiya an da tsanani mu wannan ba da mu bane akida ku ne shi yasa da yazo yana wannan abin tun farko sai da na tambaye shi kana da wani waje cikin littattafan ibn al-qayyim da yake cewa ai ya halatta a nemi agajin wani kana da wannan farko mu sani sa ne saboda nan sai dai ka ce ka fahimto nan kuma ƙara'in na siyaki za su nuna wanda ya fahimto wannan jahili ne bai fahimci yadda ake fahimtar karatu ba to da haka fahimta dai amma babu inda ƙarare ce ibn taymiya yana yayewa babu ƙarara babu wajen fahimta ce wannan khati'a tun wanda yake da hankali ba zai ce wannan ba kaga tana sai da muka karanto ta baya da aka hawowa kai ka nuna mana kawai yatima ba shi ya faɗi ba to da kai a ce ba makaryaci ba ne kai za mu yadda amma har yanzu tunda shi muke kamawa da karantawa ba a fahimta hawowarka ka ce ba daga gurin sa wai ka ji babu zai mu wadatar da mu har yanzu ina nan shi yake karantawa baya fahimta da haka tayyu wannan ma tayyu shi ma wannan daga can ka jiyo kuma idan yana gaya muku irin wannan ko shi ya faɗi wannan in yi karatun alkanawi ya gyara wallahi baya fahimta shi tima almiskin wallahi baya fahimta baya fahimta wallahi karanta yake baya ganewa kuma mu kamar yadda muke in kun isa ku ringa yi za mu ɗauko mu karanta mu ce ba ku fahimta ba kuskure ku kai a wajen amma ku ba kwa ɗauko ma hanyar ma littafin ba kwa yi sai dai ku koma wani wajen na haka yanzu zan tashi lokacin sallah yana ga an yi kiran sallah ta yi ma wani wajen yanzu haka an tara sallah da abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure daga gare mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu gyara assalamu alaikum